To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu laruma maka wannan shafi na sarki zaki MT Amin. To, jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi da za mu ci gaba da program da shi. <laughs> Topic mai take cewa 'yan shi'a ku shirya akan akidar ku na zagin sahabbai da kuke yi wanda ya kai har a 'yan shi'a kan kansu suka zo a kan wannan shafi suka zo suka yi rantsuwa har da Qur'ani cewa su ba su zagin sahabi ba su zagin sahabbai to da bala Musa Yusuf Asadu suna ya kawo hujjoji a cikin littattafansu sa'an nan kuma da aikacensu da ake yi da ke gudawa cewa suna zagin sahabbai wanda yawancin mallumansu larabawa da kuma babban malaminsu su daga najeriya a shak zagzagi wanda shi duniya kowa ya san shi cewa shi ne mai rukun shi'a a Najeriya da irin zatuttukan da ya yi. To, Umar Faruk ya zo a nan ya rika alkur'ani ya yi rantsuwa cewa shi baya zagin sahabi wanda shak ɗahir um, Umar Suleiman shi ma ya zo ya yi haka ya nuna shi ba baya zagin sahabi ko da shi bai yi rantsuwa ya rika Kur'ani ba. sa'annan kuma siri bashir shi ma haka da su shek alkanawi da sauran su nuna ba su zagin sahabi amma malam musa ya dage ya nuna cewa haka ne inna ma takiya suke yi Ta ma jama'a kamin mu ci gaba da wannan taliki kuma mu ji gona na sallallahu alaihi wasallam minti daya mu sake dawowa insha Allah me ka akan manzo me za ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a kuntali kai kuce manzo me ka sani akan manzo me za ce akan manzo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 mai take 'yan shi'a ku shirya a akidar ku ta zagin sahabban a sallallahu alaihi da wanda muke magana cewa 'yan shi'a sun zo akan wannan shafi sosai da suke nuna cewa zagi a mutumin kirki ma baya, zagi sannan imam ali ya haramta musu zagi da ba su zagi 'yan shi'a sun nuna ba su zagi suka yi rantsuwa da alkur'ani amma malam musa fasa da sunna ya dage kuma har yana fito da hujjoji a cikin littattafansu kuma da videos aikace inda ake zagi sun zo a nan suka zo suka yi rantsuwa da alkur'ani malam musa ya ce ai rantsuwa ga in yi ƙarya ni da kai mu yi ƙarya a wurin mu ahli karya haramun ne wanda ya karya ya san makoman shi balle ma hayyar ka amma fa ga akidar shi'a wanda ya yi rantsuwa halali ne a wurin shi rantsuwa ba wani mugun abu bane rantsuwa in mutum ya yi ƙarya a akidar shi'a wanda ya karya zai samu lada a akidar shi'a wanda ya ƙarya zai samu lada sosai sa'an nan kuma har me shi ya ƙara da rantsuwa a cikin ladansa zai bunƙasa in ji malam musa To, wanda ya kai cewa 'yan shi'a sun zo a nan jiya shak malam ɗahir ya nuna cewa ai ransuwa akwai ransuwan da ya zama na halali ba ƙarya eh, ba eh, a mugun abu bane kuma a cikin littattafan ahalin sunna wannan magana na malam Musa Isa da sunna eh, malamin Shi'a ya kanta ya nuna cewa ai karya yana iya zama maka halali a cikin littattafan sunna ma ƙarya ba wani mugun abu bane wasu haya wasu lokuta da zaka shiga ƙarya shi zama maka halali zai zama ga wuyan da zaka shiga ko ga abin da zaka pass through in Allah ya sa ka cikin wannan yanayi dole ya kamata kai ƙarya to za mu ci gaba da malam Musa inda ya tsaya gaskiya malam Musa ya nuna cewa duk hujjojin da shi yake kawowa ba ɗaya da aka zo aka dispute aka nuna cewa abinda shi malam Musa yake faɗa ba haka ba ne. Shi dai kawai abinda shi yake faɗa in sun zo ba su taɓa wannan shi su kawo wani ababa daban to wannan ke tabbatar da duniya cewa abinda shi malam Musa yake faɗa gaskiya ne. Shi sa jama'a ku bar mu mai da hankali mu ji me malam ya kawo mana yau da za mu tashi a kansa. 'Yan TikTok kuma in kuna ji na shi ku zana mini yes in kuna ji na da kyau. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi nasiru sunna wal islam wa dini bi ahli sunna الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد ينقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدين وتن ذو الحجة watan zulhijja shine wata na sha biyu a cikin tsarin watannin musulunci hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai shekara da biyu, a wannan shafi na sarki zaki wato mjk na rasulun amin Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi abinda kace yi na zama awa biyu awa uku awa hudu Allah ya sa abin da aka yi a karbi sakamakon a hannun dama. Allah ya mana arziki na samun makotaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gobe alkiyama. A sarki zaki babban abin da ke damuna kawai yanzu abu ɗaya ne shine karancin lokaci. Na'am. Idan na ɗibo karatu. <laughs> So mutane su yi haƙuri su kwantar da hankalinsu. musamman shi malam tahir kuma tunda kana da mutane a bauchi mm. da Allah ka aika a siyo lemo mai sanyi sai a je kusa da shi idan yana karatun nan yanzu a dinga bashi oh, saboda in ka lura yanayin da yake zuwa da shi na karatun yanzu mm. ya bambanta da yanayin da yake zuwa da shi na na da so ina ganin yadda nake kwantar da hankali na ko kun su ne suka bugo waya nake mutunta su to ina ganin ya kamata in duk wanda zai shigo a cikin su ya bugo waya babu laifi ni kawai abin da bana so kalmomin da za a yi wanda za su kai zuwa ga sun fita babin tattaunawa ta fuskar ilimi domin ko da ahlul kitabi ka ga Allah ya sa wa annabi ka'ida cewa la tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsanu so kuma Allah ne shaida kai ne shaida ko kola ne ya shigo ina iya kokari na in ga cewa an mutunta shi an ba shi haƙƙi na lokaci yayi magana ba a yanke shi ba ba maganan ba kolan da ke zuwa nan mu ce masa minti biyu ko minti biyar a'a muna ba wasu ma kola ne mu ba shi sama da minti goma sha biyar ana tattaunawa da shi saboda gaskiya muke so mutane su gane a da idan ina program yawa a da idan ina program zaka ga malam tahir ko program ɗin bai shafe su ba yakan bugo misali sanda nake tattauna matsalar yan ɗariku akwai lokacin da zaka ga ya bugo ya ce ya bugo ne ya ce kaza ba dan yan ɗarikun sun kasa ba a'a ya bugo ne ya ce kaza so amma yanzu sai ya kai ga cewa abin da yasa ba zai shigo ba ba shi da aikin yi ne so kaga kamar ni ne ba ni da aikin yi to ni gaskiya wannan abin na da'awa na ɗauke shi babban aiki ne ni a gurina so shi yasa dole in samu lokaci in saurara abin da nake ganin ya kamata in saurara in kuma bibiya sana abu na biyu za ka ga duk lokacin da na shigo zan yi tambaya maimakon ya kwantar da hankalin shi abin da zan tambaya ya rubuta ko nawa ne in ni ne in zai shigo in tambaya guda ishirin zai yi haƙƙin shi ne in saurara ya faɗi adadin tambayoyin in ya gama in ba shi amsa in na ba shi amsa in yana da magana ya ci gaba kuma wani a shirye nake in yana nan ya zo babu laifi hmm. so akwai mutane guda biyu wannan karatun da ka gani ai da ya ce allura ta tono galma eh, eh. abin da na ɗauka sarki na ɗauka cewa zai zo da wani sabon abu ne na'am na'am ah, duk wanda suka bibiye shi ni dai ban ga wani sabon abu da ya zo da shi ba mm. mafi yawanci bidiyoyin da ya saba maimaitawa mafi yawanci su ne wanda ya sake maimaitawa ya dawo da su su mafi yawancin kuma abin da ya taba karantawa a baya a matsayin hujja galibi ya karanta su yanzu so ba wani abu ya zo da shi na karatu ba da zai daga min hankali ko da ya ce allura ta tono galma so amma yanzu zan fara wannan karatun ina tabbatar maka sarki ya fara fin sa shi yasa ka ga in na shigo hankalin sa ya tashi sannan in ina yi ba zai iya zuwa ba ni kuma zan yi hakuri duk sanda ya zo karatu zan shigo in Allah ya yarda yawa kawai abin da nake so mu mutunta juna ta fuskar maganganun da zan yi kuma a bani dama in yi tambayoyin da zan yi a ƙarƙashin karatun da ya yi a matsayina na wanda na saurara ina da haƙƙin in yi tambaya wannan shine kawai abin da nake buƙata abu na farko na faɗa na ce akwai Yusuf Judi yana maganganu a gefe shi ma da cika baki. So, saƙonmu na san baiwa ya ce bai san shafin nan ba, yana kai. Eh, wuri na zuwa kamin ka aika sako, bari bari notify wurin sosai. Aha, to bismillah, sakon mu zuwa ga Malam Yusuf Judi. Malam Yusuf Judi malamin Shi'a ne. Yana daga cikin wanda ke gabatar da program a wasu tashoshi hmm. na shi'a da kuma maganganun da yake yi. Hmm. Saboda ai wannan maganar da nake yi da kai ba wai daki maka shige da ni da sarki zaki nake magana ba. On iya nake yin ta. Hmm. So saboda haka ni ba wai cika baki nake yi ba ko abin nan a'a. Kullum abin da nake cewa duk abin da ake yin sa mutane ne alƙali Allah ya ba su hankali ko. To ka zo ka ce in ce sai a bar mutane su hukunci abin da suka je daga gurinka da abin da suka je daga gurina. Wannan ba shi bane adalci? Wannan shine adalci. Bai yi wa zaman eh? yana maka raddi ne? A'a yana dai maganganu akan abin da ya shafi sunna wallahu a'lam ko yana min raddi ban sani ba amma dai na tabbatar yana cikin wanda suke cika baki akan abin da ya shafi lamarin abin da ke tsakanin sunna da shi'a. shi yasa ka ji na ce a aika masa sako mutum na ɗaya kenan na biyu akwai malam bashir lawan shi malam bashir lawan na je gombe ina ganin kamar shekara biyu da ta wuce wani dan shi'a ya zo masauki na ban san dan shi'a ba ne, wani alarma ya kawo shi da muka tattauna da shi muka gama lokacin da ya dinga bujiro min da tambayo sai na gane cewa daga baya dan shi'a ne na amsa mai abin da zan iya amsawa daga nan sai ya ce min ai ana jin tsoron tattaunawa da malamansu sai na ce waye malaman naku sai ce ai ga malam bashir nan a yadda yake faɗa min a gombe yana karatuttuka daga kano yake tashi ya je tafsiri a gombe an rasa malamin sunnan da zai tare shi sai na ce kana da numban wayan shi sai ya ce eh, yana da numban wayan shi sai na ce to ba ni nan ban wayan shi sai na buga wa malam bashir a lawan waya muka waya da shi to da Allah sarki ka ba da dama mutane su saurari a wayar da muka yi da shi malam bashir a ni da shi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Shek Bashir. Na'am. A ah, Shek Bashir lawan ne ko? Eh shi. Ah, Suna na Musa Yusuf ana ce mun da Sunna daga Kaduna. Wala Asadu Sunna ya gida. Ya binni. Alhamdulillah. Akwai wani ɗan uwa ɗan shi'a ne yana ce masa Isa daga Gombe. isa isa yes kamar na ga yanayin kukan waya taka kamar ma baka a Najeriya ne ko? ina kasar. Ok, kana kasar ne? Eh, eh, ina na. To da na shiga Gombe ranar satin nan da ya wuce. Na'am. shai ba sani ba wurinka ne ko wurinmu ne ba ma ji kuma jama'a in kuna ji ku barin sani shak wurin yan ah, tiktok ba su ji yan facebook ban sani ba in kuna ji ku barin sani wurinka ne ko wurinmu ne To, uh, jama'a kuya kuri wurin uh, Malam Musa ne, uh, zai dawo yanzu, insha Allah mu ji wannan waya da suka yi shi da Malam Bashir Lawal, uh, babban malamin shi'a ne da nake samun labari ko da ke ban san shi ba, amma anan muna tare da manya-manyan gaggamar lumman shi'a kamar Shak uh, kamar Shak Sidi Bashir, kamar kuma uh, Malam Umar Faruk. insha Allah gaggan manyan malluman shi'a kenan da muke tare da su a nan insha Allah amma malam ya yi magana da malam Bashir Lawal akan waya in za ku bari mu ga dawowar malam mu ga dawowar malam insha Allah mu ji sauran zantutuka da shi suka yi da shi malam Bashir Lawal To, salamu alaikum Sheikh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kana ganin wurin malam akwai matsala. Jama'a kuri ya gyara na ɗinsa da kyau. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ah, yau kamar network yana damun ka. Wallahi network ne wani lokaci dama ka san da yake gidan nawa biyu ne. Eh. So in ina nan gidan na kan dan samu matsalar sadarwa. Na'am. Ba gaskiya? Na'am. To, masha Allah. She's finished. What are you doing? Let me sit down and do it. Wa alaikar salam muna ganin yanzu ya tsaya. Ya tsaya yi? Ya yanzu ya ya tsaya daidai muna ganin ka. ok ya tsaya yanzu ko da Allah ya hakuri bari a yi hakuri barin sake eh, dawo da shi wancan tattaunawan a matsayin eh. a sai mutane sun yi hakuri bari zan sake dawo da wancan tattaunawan da muka yi mutane su yi hakuri da Allah abin da bai karkashin ikon mu ba yadda za mu yi da shi Allah ya sa ya tsaya da yanzu آمين آمين آمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شك بشير نعم آه شك بشير نهو ايه فين آه Ah, suna na Musa Yusuf ana ce min asar da suna daga Kaduna. Ya gida. Ya binni. Alhamdulillah. Akwai wani ɗan uwa ɗan shi'a ne yana ce masa Isa daga Gombe. Isa ah, Ina kasar. Oke, kana ka tattauna da shi yamma wasu tambayoyi haka. To, wallahu a'alam ban sani ba ɗayan biyu, in ma dai zaman to a wajen ku suke ji ko kuma a ina ganin tsabar confidence ne da suke da shi a kanku. Cewa mu ɗaliban sunna ba ma iya tattaunawa da malaman shi'a. don an ce ka sha yi wa Malam Kabiru Gombe ta hadu ya zo ku tattauna da shi. Haka ne, haka ne. Na aika mai da shi. To, har muka ɗauko magana da shi ca yanzu wani kallo nake yi musu musulmi ne ko ba musulmi ba ne nace masa mushkila ba a gurin mu take ba. Mushkila kamar na yanayin kukan wayar taka kamar ma baka Najeriya ne ko? Ah, ina kasar. Ok, kana kasar ne? Eh, ina nan. To da na shiga Gombe ranar satin nan da ya wuce. Na'am. To sai ya zo muka tattauna da shi ya min wasu tambayoyi haka. Na'am. To wallahi alam ban sani ba ɗayan biyu in ma ya zamanto a wajen ku suke ji ko kuma a ina ganin tsabar confidence ne da suke da shi a kanku. Cewa mu ɗaliban suna ba ma iya tattaunawa da malaman shi'a don an ce ka sha wa malam kabiru gwambata haddi cewa idan ya isa ya zo ku tattauna da shi haka ne to har muka ɗauko magana da shi ca yanzu wani kallo nake musu musulmi ne ko ba musulmi ba ne nake masa mushkila ba a gurin mu take ba eh. mushkila tana gurin shi'a ne ya ce min mai mushkilan na ce masa saboda sun ƙara wani abu a rukuni na imani da kuma rukuni na musulunci wanda su ne suke kallon kuma duk wanda bai yarda da wani abin ba ba musulmi ba ne. Alaga ta malam haka ne? a ba wani abu da muka kara. Yawwa. A ah, malam abin da ya zo cikin kitabul da'im cikin usulul kafi. da kuka kawo cewa buniyar islamu ala kamsin a wata ruwayan a wata ruwayan wacce ta zo bayan wannan shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin hajji sannan sai alwilaya malam haka yake cikin usulul kafi ko ba haka yake ba Eh? Banbancinmu mu da ku ne mu ba mu karɓar addini a cikin littattafai. Ba kwa karɓa? Ba ma karɓa wato usulul kaji ba a masala da shi'a. Saboda me? Saboda akwai ruwayoyin da sun inganta a wajen wasu malaman wasu kuma ba su inganta. Idan eh, ma ai na sani cewa makarantar shi'a yanzu ta kasu gida biyu. akwai usuliya akwai ikhbariya sai dai ban sani ba kai kana wani bangare ne kana cikin usuliya wanda muka yi imani da eh, shine nace kana cikin bangaren usuliya wanda kuma kuna kallon bangaren ikhbariya da wani matsayi wato wannan bahasi ne wanda yake shi din ma ba dole bane yanzu yanzu ma ka iya fahimta a a yanzu littafin asulun shi'a wa usuli hana ala kashiful gida'i me ma'anar wilaya kai a wajenka me kake fassara a'a ni ba zan fassara ta da ma'ana ta ba sai dai da ma'anar ku eh? da ma'anar ku a to ma'anar mu shine imani da manzo eh, wilaya cikamakin fahimtar manzon Allah ne to a gurin ku da imamanci wilayan to imamanci din nan ko ka sani shawul islam ibn taymiya yana kiran shi cewa rukuni ne shi ma jigo mamanci a cikin addini rukuni kwarai da gaske alaga ta mala akwai bambanci abu a ce masa rukuni da wajibi Eh, akwai bambanci maganar rukuni yadda ka san wannan yana ɗaya daga cikin jigajigai isyari ne na malamai za ka iya karanto min nassin da inda Ibn taymiya ya ce imama rukuni ce a addini wanda bai yadda da ita ba in yaje lahira dan wuta ne sai ya dawwama to ai ya kudu maji da wannan to karan faddal bambanci shi ne wannan tattaunawa yanzu da kake yi kana nufin kana muna kana mukawala da ni ne a ai maganan ne in kana ganin cewa ka shirya amma dai ni abinda na sani ittifaqan bari ka ji alaga ta malam alaga ta malam Tauna tsaya. Magana dangane da abin da ya shafi addini. Mm. Fahimta ta addini ba abu ne wanda ya kira ko harka irin na yankan kantan siyasa ba. Sai mm. da ke da alaka da shiga aljanna ko wuta wanda mm. kuma ya haƙƙi ne akan kowane wanda yake bin addinin nan. Ba wai magana ce da ake yin ta birbir ba. da gaske kana son mu tattauna ne akan abu da ya shafi tattaunawa to mu a wajen mu tattaunawa tana buƙatar tsari akan me za a tattauna maudu'i saboda ai ba mu ba mala'iku ba ne ba annabawa ba ne hmm. dukkan wanda muke dogaro da su a littattafai ne na ne farko dai so na ke in ce maka ba za ka yi ilzamin dan shi'a da kawai duk abin da yake cikin usulin sarki ba haka ne a wajen ka ba ku ɗan usuliya ba amma su ikbariya sun ce duk abin da ke ciki ya inganta sannan albahabudi albahabudi da ya zo ya wato wato sahihul kafi halwaya sama da dubu goma sha shida ta koma dubu hudu da wani abu ai na ga yadda malamai suka yi masa ca suka diran masa Sau da haka kuma in ikibariya suna ganin yan usuliya kafirai ne yan eh, eh, usuliya suna ganin yan ikibariya kafirai ne ɗaya dan wannan matsalar imamancin fa yanzu ni imatullahi aljazairi a wajen ku yana makarantar ikibariya ne ko usuliya akara makan lahu eh ba da haka yake tattauna ba a'a tambaya ne sai ka samu yana cikin malaman ikhbari kuma ba mu kadai bane muke da wannan wannan Sharafuddin Al-Musu mai al-Murajat yana cikin ikhbariya ko usuliya to shi ya faɗa ka duba muraji'at ya faɗa cewa duk abin da ke cikin usul kafi maqtu'un bi sihatiha wannan ijtihadi ne na okay akara maka akara maka lahu ka gane to yanzu kamar yadda na faɗa alaga kamalan kai shi'a ne ko sunna ni eh. ni halin sunna ne yawwa halin sunna ka suke imam maliki halin sunna ne yana kwarai yawwa malamai nawa ne na halin sunna kuke saba musu wasu kuma kuke kafurta su akan me akan sabani da dama Kakan bugamin buga min misali ka san kafin zama shi'a ne masu sunni ne ko eh su a duniyar shi a dole sai da na fara a gida. Mm. Yawwa. Ah, ah, akwai akwai sunna akwai muna sunna. Eh, ba ga in eh, ba wannan ai baka san wani in ka kira ni ba wahabi. Banda wannan aya ko sunaye guda uku barin karasa maka kuna ce mana al-mukhalifuna. Kuna ce mana al'amma. Kuna ce mana annawasi. Eh. Haka ne? Kirayen wasu nawazi ba dole ba. ai malam barin faɗa maka istilahin ku duk mutumin da ya yadda cewa abubakar ya fi ali daraja a gurin ku na wasifi zai istilahin na a duniyar sunna mutumin da ya fada ahalul baki to in kai kana cikin su lalle kana cikin na ku ai a gurin ku a gurin ku na ku istilahin duk wanda ya yi takadimin abubakar ya yadda ya fi na ali daraja na wasu ne ba haka ba. ne? Yanzu idan na faɗa maka littafin da malamin ya rubuta ya ƙirgo. Ok, to kenan ba zan yi hujja da littafi ba da kai zan yi hujja. Kai yanzu idan za mu tattauna da kai, idan za ka yi min hujja a matsayina na ɗan sunna, da ka za ka zo ka mun hujja ko littafi za ka zo min da shi. Eh? maganar da kace shekul islam ibn taymiya ya faɗa na ce ka faɗi inda ya karanto ta ba za ka iya ba ba za iya ba saboda na lura ba gaskiya kake so ba kana neman yankuri ne a ah, ok to a dama sharaɗin sharaɗin ta Barka ji, da haka ji. ka saurare ni. Tona tsaya. In ka kira waya ta amma ba za ka saurare ni ba. Tona tsaya. Idan da gaske tana da dukkan dalilan da ake bukata na su kan shi yanci. Ka yi kaset sai ka aiko. In ka aiko ni kuma sai fasar. To yanzu abin da zan ce maka maganar da kake faɗa. Bari ka ji. A ɗan uwa mai saurare wannan ɗaya ne daga cikin malamai wanda suke ɓangaren shi'a wanda suke ta haddi ga ahalus sunna cewa a shirye suke da haka da nake cewa daga ƙarshe madama suna jin cewa sun shirya za su kare su, ko ba abu da take duk wanda ya shirya zai tattauna da mu za mu iya tattauna da shi amma dai kawai sharaɗin shine ya zamanto kayi karatu a kare zaman to baka san koyon ba abinda ka sani na addini jahili ne kai ka wahal da kanka ka wahalar da mu kuma dukkan wani dan shi'a abba ina maganan ba wai ga magarinsu ba malaman su nake magana duk wani dan shi'a da yake jin cewa ya yi karatun da zai iya ba shi ci kariya ga mu gashi ya san mu ba ɓoyi ba ne ya neme mu kawai Allah ta'ala shi da mu assalamu alaikum To, wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a mun ji Malam Musa Yusuf Asadu Sunna, mun ga kuma jawaban da ya yi tsakanin shi da malamin shi'a. To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala muna ba mutane haƙuri su yi haƙuri da matsalar network din nan abu ne da ba <laughs> da ba shi da ba bai karkashin iko na. Eh. Ah, Shi wannan sunan Samal eh? Yo shake wannan. Wannan zai kai shekara biyu dai. Oh, okay, masha Allah, okay, all right. Ka lura? Na'am. So, tunda a wancan lokacin ya ce ba haka ake tattauna ba ko? Mm. Ya ce in ana buƙatar a tattauna yana buƙatar a sa lokaci da guri da to yanzu muna gayyata shi na Na'am. yazo Mm. Ko kuwa? Na'am, okay. Muna gayyata shi na Mm. so wannan shine abu na farko abu na biyu sarki ina so ka riƙe wani abu okay za ka ga duk wanda ya zo nan ko mutum ya ce maka bai zagin safai to amma a kalmominsa sai ka shinshino ƙanshin cewa ƙarya ne akwai wani abu dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zuciyarsa wannan taƙiyar ita ce ta hana shi ba zai iya fitowa ba ya faɗa ko kana tare da ni na sosai muna jin kai muna tare da kai sosai zan baka misali guda biyu a malam Isma'ila ya zo nan gurin ya yi karatu ya ce duk wanda ya ce maka bai zagin sahabbai ƙarya yake ya faɗa haka ko bai faɗa haka ba anan ya faɗa ya faɗa anan ya faɗa ya faɗa ina ma so in saka bidiyon nashi ko a saka bidiyon nashi da ya yi maganar mutane su ji sannan sai in biyo maka da maganganun da ke nuna cewa maganar da ya faɗa maka cewa ƙarya suke yi a cikin maganganun kowanne daga cikinsu da ya zo nan shafin ya ce ba sa zagin sahabbai ƙarya suke yi suna yi a'a da ɓoyewa kawai suke yi sai ka jiyo ƙanshin maganar a zuciyarsu cewa suna yi bari mutane su saurari wannan sarki zaki a nan a nan shafin aka yi shi hmm, na'am Hibbullahu jahar bisu'in min al khawl Allah baya son bayyana mummunan zance amma yayi istisna'i ce illa man zulima sai wanda aka zalinta muawiya zalimi ne da nasi na hadisin manzon Allah sannan tambayansa da ke cikin tambaya cewa shi mu 'yan shi'a ba za mu so ahalul baiti ba sai da zagin waɗannan sahabbai e addinin shi'a kamar fika-fiki bigare wulaya da bara'a addinin shi'a ya ginu ne akan biyayya ahalul baiti da tsine ma makiya ahalul baiti in ka ji ɗan shi'a ya ce bai yi munahukin Allah ne sabo kamar ba dan shi'a bane in ya rantse ma so dubu ƙarya yake duk da shi a da ce ba tsinuwa ba maka bai ɗacin abubakar ba shi ƙarya yake munafikin Allah ne kai mai yan salafiya shi wallahi ba dan shiya bane Shai ya kuri ya yake ni ne fada ma ni na baka labari ƙarya yake munafiki ne addinin shi'a ya ginu ya no akan akan biyayya ahlul da ƙiyayya da tsine ma duk wani makiyin su ka'inun man kana a doron ƙasa Allah tsinanin albarka ne duk ɗan shi'an da ce maka bai zagin abubakar da umar ƙarya yake yi in ba ta iya ce maka yi ba to munafikin Allah ne kamar yan ɗariƙa shi eh kai ma kai ma yan salafiya shi kai can kayan su ne ba na shi'a bane wilaya da bara'a ne kasu bata muku lokaci ƙarya suke yi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum assalam warahmatullahi Wa Sai gida. Barakatuh. Sai gida ki. Shek Adam da Ingila. To sarki ka ji maganar da ya faɗa shi wannan ko? Maganar da ya faɗa na'am. To bari na so in ɗauko maka maganganu wancan da ya zo shi ya ɗauki Ƙur'ani ya rantsi da Allah. Eh. kaga bai bar gurin nan ba har sai da mutane suka jiwo kalmomin cewa akwai damuwa tattare da shi akan sahabban annabi musamman abubakar da umar da usman kaga a nan shi fejin ya ce bai yadda da su ba ba wai bai yadda da su ba tabi wata fuska yadda ta rashin gamsuwa da musuluncinsu da kuma kirkinsu so dama duk wanda bai ganin mutuncinka bai ganin kirkinka da kowace kalma yana iya faɗa a gabanka a bayan idanka ka ji na ɗaya ya faɗa a nan shafin ya ce rashin dashi da su da amincewarsa da ba shi ke nuna cewa yana zagin su ba to ban san yadda za ka yi ba ka ce kana ƙaunar annabi kana son manzon Allah Allah ya haɗa mutane su zauna da annabi har a rayuwa ta kabari ga su gashi ka ce baka yadda da su ba baka aminta da su ma mu kuma mu yadda da kai abu na farko kenan na biyu jiya da malam tahir ya zo karatu na masa tambaya akan alkhabisatu lil da ne masa tambaya sanda ya zo zai bada amsa mutane na jin shi ya ce wai menene alkhabisatu lil ya buga misali da matar fir'auna amma bari mu je mutane su ji wato abin da ya buga misali da bakin shi sannan sai in dawo in faɗa wa mutane cewa ya kamata su shinshino daga cikin maganganun shi maganan cewa da malam sama'ila ya faɗa cewa ko mutum ya ce bai ƙarya yake yi idan ba mutumin da yake da ƙudurin cewa zai iya zagin sahabbai ba ba wanda zai zamanto yana da wannan ƙudurin musamman akan matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan magana ya faɗe ta a ainihin wato shafin kuma ba da daɗewa ba jiya jiya nan ya ainihin wato faɗi wannan magana ɗin wanda kowa ya ji abin da ya faɗa ɗin nan a jiya jiya ba da daɗewa ba ba sai an tafi da nisa ba wannan shine saboda haka zan ba da dama mutane su saurara su ji me ya ainihin wato faɗa a jiya jiyan nan. So zan yi mamaki kuma dukkan musulmi za su yi mamaki sarki zaki maganar da ban iya faɗa wa mahaifiyata maganar da ban taɓa zuwa na faɗe ta akan mahaifiyata ba duk duniya na ji to in ma dai ya zamanto matar da zaka iya faɗar haka a kanta ka kamanta ta da wannan ƙimar ta bai kai ƙimar mahaifiyarka ba kana ganin ƙasa take gurin daraja shi yasa zaka iya faɗar haka a kanta ko kuma ya zamanto a'a da gaske tana da ƙimar da tafi na mamar mutum kama ta yaya aka yi ba a iya faɗar irin wannan akan wato a ragowar mata sannan ana iya faɗar wannan akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce maganar da muke yi daga cikin abin da ya shafi maganganu da ya kamata a ce an lura da su a yi haƙuri ina ganin za a abin nan wannan yana cikin maganganun da ya kamata a ce an lura da su saboda haka wannan maganan ya faɗe ta ba da nisa ba a jiyan nan a nan shafin ya faɗi wannan ainihin wato magana ɗin ya eh, sarki za ki yi haƙuri ina duba bidiyon ne to ba ma muna tare da kai ai hakuri ina duba bidiyon ne gani ko sai abin nan ai hakuri haƙuri ina ganin kaman ban abin nan ba ne amma bari in sake abin nan dubawa in gani a ah, yi haƙuri sarki zaki ina zuwa to ba damuwa so ko ban ga bidiyon ba akwai bidiyoyi da na abin nan wanda ya kamata a ce na gansu na turo maka a nan gurin so ban gansa ba yanzu ban san ko me yasa ban gansa ba amma bari in gani ko zan iya ganin su ta nan a yi haƙuri da Allah a bani minti ɗaya ai haƙuri abubuwan da Allah barin gani abubuwan sarki akwai bidiyon da na duduba ya kamata a ce na gansu a ban gansu ba ban san me ke faruwa ba ne minci ɗaya da Allah barin gani saboda na fi so ne sai na saka mutum da bakinsa tukunna ya yi magana tukunna mutane sun ji sannan sai mu ba da amsa kan maganganun mutum To bari ban ga bidiyon ba sarki ban san me ya faru ba ne ko na kasa kiyaye sunayen da na sa ne a eh. bidiyon in tura maka amma na yi mamaki da ban gansu ba so amma dai ko da ban gansu ba shi wannan da na so na so ne in turo mutane su ji abin da ya faɗa bakinsa ba ƙarya ba ko kuma abin da bahaushe ke cewa ya gani ya kori ji abinda na so kenan in yi abinda bahaushe ke tawa gani ya kori ji so sunayen ne da na sa ban kiyaye ba ko me ya faru ne wallahu a'lam amma bari in gani in To, a sarki ban ga bidiyoyin ba, wasu da na ajiye, to amma dai tun da karatun jiya aka yi shi biyu nisa ba, kawai zan tafi kan maganganun ne kai tsaye tun da mutane sun ji su. So, wannan shi ne abin da ke faruwa. Cikin maganganun da ya yi jiya, ya yi magana akan abin da ya shafi idan baka manta ba. Na'am. Matsalar wannan matsalar. Lokacin da na bugu nake ce masa me zaka ce dangane da a matar fir'aun a wannan maganar da Khomeini yayi cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce gashi ya kira matar manzon Allah ya ce mata akbasu dattin su yafi dattin kare da alade da makamantansu in baka manta ba da ya tashi buga misali ai ya buga misali da matar fir'auna haka aka yi to na so a ce na ga bidiyon ban san eh. me yasa ban ga ya buga misali da matar fir'auna na'am a wannan lokacin hmm. ai yake cewa ayar al-khabisatu lil khabisina dake cikin suratul nuri ban gane ta bane ban san ma'anar ta bane ina ganin kamar ainihin wato haka ya faɗa a jiya ai ban gane ma'anan bane sai kawo misali sai ya buga da matar fir'auna da matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da masu saurare suke so su gane buga misali da matar fir'auna a matsayin ita tsayyaba ce shi khabis ne to dole cikin su ayi ɗaya annabi dai bai yiwa a ce masa khabis ko zai yi Ah, kaga bai yiwa a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khabis ɗaya kenan to idan bai yiwa a cewa manzon Allah khabis sallallahu alaihi wasallam to waye khabis din kenan kaga matar shi da take zaune da shi na Aisha akwai yiwuwar ta zama khabisa dan ne dalilin da yasa ya buga misali da matar Fir'auna da matar manzon Allah so a ina so masu saurare su gane a lokacin da zai iya ɗauko misali ya kamanta nagartar matar fir'auna da janibin annabi sallallahu alaihi wasallama da lalacewar fir'auna da matar annabi ta fuskar yadda fir'auna yake khabis haka matar manzon Allah ita ma khabisa ce to ban sani ba wallahu a'lam ni ne na fahimci wannan kalman a faɗawa matar manzon Allah ita ko a kamanta ta da khabis ta fuskar abin da ya shafi matar fir'auna wannan abin yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. sannan wanda suke yin wannan na tabbatar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kuma ya fi uban kowa ba wanda ya sai wannan musun ku ba wanda ya isa ya musa wannan ku sam sam sam babu to haka nake da itikadi matar manzon Allah ta fi matar kowa a duniya hmm. in dai mace ce idan ko akwai wanda ya isa ya zo ya ce wa duniya matarsa ta fi matar manzon Allah to yana da damar ya zo ya faɗa hmm. sannan kuma masu wannan ƙarfin halin fa ba wanda ya taɓa fitowa ya kamanta mamar shi da fir'auna wajen khabisantaka amma suna iya fitowa su kamanta matar manzon Allah da khabisantaka da fir'auna wannan wannan a cin mutunci ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni na tabbatar malam tahir yadda nake da itiqadin annabi ya fi baban shi wallahi haka na itiqi da qadin matar annabi ta fi maman shi amma bai taba zuwa ya faɗa wa masu saurare ba cewa maman shi kabisa ce amma yana iya kamanta matar manzon Allah da fir'auna ta bangaren khabis ai ya dauko wato cewa ai ga fir'auna khabis ne ga matar shi tsayyaba ce yace kar a kawo wannan sarki barin karanto maka wata ruwaya ka ji cikin usulul ka a wannan a biharun anwar a mujalladi na 62 da hudu shafi na 202 da shafi na 103 da shafi na 104 da shafi na 105 da shafi na 106 da shafi na 107 sannan wannan matsala ta zo cikin tafsirul ayyashi shafi ɗari da uku a shafi arba'in da biyu da ɗaya da biyu da uku da kuma ainihin wato hudu a mujalladi na biyu arba'in da ɗaya arba'in da biyu da kuma arba'in daidai ruwayar doguwa ce amma zan faɗa maka dalilin da yasa ya ce wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khabisa na farko wannan ruwayar da ta zo cikin tafsirul ayyashi yake cewa an abi basirin kala yake cewa qulti da abi abdullahi akhbirni an durri haythu ku an ad haythu ashhadahum ala anfusihim ka bani labarin abin da ya shafi matsalan abin da ya shafi zarra ba mun taba zauna a lokacin da ake cewa alamar zarra ba lokacin da Allah ya tara muna gurin kana gurin yace alastu bi rabbikum ba ni bane ku. qalu bala wallahi wa asarra ba'duhum khilafa ma azhara kaifa alimul qawla haythu qila lahum alastu bi rabbikum qala inna allaha ja'ala fihim ma sa'alahum da ya kawo wannan ruwayar har ya zo zuwa ga wannan ya kawo wannan ayar sai yake cewa aqulu wajadtu fi ba'd al-kutubi ina faɗa yana ce maka na samu a cikin sashin wasu littattafai marwiyan wanda aka ruwaito an Ahmad bin Muhammad al-Kofi an Hannan Hannani hannan bin sarid an abihi sarid as-sarfi as-sayrafi an abi ishaq al-laisi kala yake cewa qultu sai nace lil imam al muhammad baraka jerin ƙaryar da suke jingina ma ahlul baiti da kuma sunan cewa wai dole a yadda da wannan abauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi yake cewa sai nace lil imamil al-baqir muhammad bin ali yabna rasulillah akhbirni anil mu'min ya kai dan manzon Allah ka bani labari dangane da mumini min shi'ata amirul na idza balaga sannan wa kamala fil ma'rifati idan ya kai ya cika wajen sanin Allah subhanahu wata'ala hal yazni shin zai iya yin zina qala la sai ce a'a in dai dan shi'a ya kai ya cika wajen sanin Allah ba zai yi zina ba qala sai na ce Ƙultu sai na ce fa yalutu to ana iya samun ɗan a yana luwaɗi. Ƙala, fa yalutu ƙala, la sai na ce ƙultu fa yassiriku ana iya samun ɗan shi na sata. Ƙala la, ƙultu sai na ce fa yashrabu kamran. Ana iya samun ɗan a yana aikata wani zunubi. Ƙala la, ƙultu sai na ce fa yadnibu zamban. To ana iya samun shi idan ba wa'annan manya-manyan laifuffukan ba yana aikata wani laifi. qala la sai ce a qala rawi sai mai ruwaya ta fatahayyartu min dalika sai na rude saboda wannan wa kasura ta'ajjubi minhu sai mamaki ya yawaita saboda wannan magana da dan manzon Allah yake faɗa qultu sai na ya ibn rasulillah ya kai dan manzon Allah inni ajidu min shi'ati amiril mu'minina wa min mawalikum to ai kuma abin da kake faɗa ya bani mamaki ina samu daga cikin waɗanda yake 'yan shi'a ne wanda suke goyon bayan sayyidina ali akwai wani wanda manya shirabul khamr wanda zaka ga yana shan giya sannan waya akulin riba yana cin riba waya zini yana kuma zina waya lut yana kuma yin luwadi waya tahawunu bis salati yana wulakanta sallah bai damu da ita ba sannan was zakati was sawmi wal hajj wal jihadi yana wulakanta azumi da zakka da aikin hajji da jihadi wa abwabil birri da wasu kofuffuka na alkhairi hatta inna akahu almu'mina ya'tihi fi hajatin har za ta kai dan uwansa mu'mini zai zo masa da bukata wato yasiratin yakkadan fala kadi halahu amma zai kibiya masa wannan bukatar fa kaifa hada ibn rasulillah wai ya akai wannan matsalar ta faru ya akai ake samun yan shi a haka to a wannan lokacin sai ya ce wa min ayi shay'in daga wani abu ne wannan matsalar ya faru qala sai yace fa tabassama al-imam sai al-imam bakir sai dariya wa qala yace ya aba ishaq hal indaka shay'un ghayra ma dhakarta kana da wani abu daban da ba wannan ba wanda ka ambata qultu na'am sai nace eh, ibn rasulillah ya kai dan annabi wal eh, wa inni ajidu nasiba ina samun nasibi alladhi la ashakku fi kufrihi wanda bana shakka cikin kafirtinsa yatawarra'u min hadhihi al-ashya amma za ka ga shi yana taka ɗanɗan bai shan giya bai kada ashiya la yastahillu al-khamra bai halatta giya wala yastahillu dirhaman li muslimin bai halatta kuɗin wani musulmi wala yatahawanu bis salati bai wulakanta sallah wa zakatu ko zakka wa siyami ko azumi wal hajji ko hajji wal jihadi wa yaqumu bi hawaijil mu'minina yana tsayuwa da biyan bukatun musulmi yanzu kaman kai nan shafin ba kana yin ayyuka na aikin alkhairi ba banda sallah da azumi da zakka da abubuwa da kake yi ai kakan zo nan shafin abin da zai taimaki al'umma kana yi ko to irin wa'annan su ne wa yaqumu bi hawa'ijil muslimina wa hmm. bi hawa'ijil mu'minina wal muslimina lillahi wa fillahi dan Allah fa kaifa hada to ta yaya walima hada dan me ake samun wannan fa qala sai shi suka ce wai dan annabi ya ce alaihi salam ya aba ibrahim lihada amrun batin ga wannan al'amarin da kake tambaya fa a wani al'amari boyayye wa huwa sirrin maknun wani sirri ne boyayye wa babu mugulakun wani kofa ne mukuzanin wanda aka taskace wa qad khafiya alayka wa ala kasirin min ansalika kuma wannan abin da kake tambaya ya ɓoye gare ka da da yawa daga cikin misalanka wa sahabika wa inna Allah azza wa jalla lam yu'zin lam an yakhruja sirruhu ko sirrahu Allah bai yi izini ba wato sirrin sai ya fita an ya da sirruhu wa gaibuhu Allah bai yi izini ba sirrinsa da gaibin sai ya fita illa ila man ya hatamiluhu sai ga wanda zai ɗauke shi wa huwa ahaluhu kuma shine ma'abutin sirrin Kulta sai na ce yabna Rasulullahi, wallahi la mutahammilun na rantse da Allah ni zan ɗauka min asrarikum wannan sirrin naku walasta bi mu'anidin wala bi nasibin ni ba kangare bane ni ba nasibi bane fa qala sai yace ya aba ibrahim na'am anta kadhalika kai yadda ka faɗa haka ne walakin sai dai ilmuna sa'abun mustas'abun sai dai iliminmu yana da wahala kuma yana wahalarwa la yahtamiluhu illa malakun muqarrabun aw nabiyyun mursalun aw mu'minun yace ba wanda zai iya ɗaukar iliminmu, ko mala'ikan da ke kusa da Allah ko annabin da aka aiko ko muminin da imtahana Allah qalbahu lil imani wanda Allah ya jarrabu zuciyarsa ya cika ta da imani sai ya ce wa inna taqiyata taqiya da kake ganinta min dinina wa dini aba'ina yana daga cikin addinin mu da addinin iyayenmu wa man la taqiya lahu duk wanda bai da taqiya fala dina lahu bai da addini sannan sai ya ce masa ya ibra ya aba ibrahim law qultu da zan ce maka inna tarikat taqiyati idan mutum ya bar taqiya lalle wanda ya bar taqiya ka tarike salati kaman mutumin da ya ban sallah ne lakuntu sadiqan ya aba ibrahim to gaskiya nake ka sarki wanda ya bar taqiya fa daidai yake da wanda ya bar sallah wanda ya bar taqiya in dai dan shi'a ne to daidai yake da wanda ya bar sallah a cikin ruwaya tana tana da muhimmanci sosai kenan a kwarai hmm. gashi nan sun ce imami ya ce inna tarikas salati ka tariki lakuntu sadiqan ya aba ibrahim min hadisina wa sirrina dangane da abin da ya shafi hadisin mu da sirrin mu wa badin ilmina da ɓoyayyen ilimin da wala ya hu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun abinda mala'ika wanda ke kusa da Allah ko annabi da aka aiko bai iya dauka la mu'minun mumtahanun ko mu'minin da aka jarrabe shi Kultu sai na ce ya sayyidi wa maulaya to fa man hatamiluhu to wannan ilimin naku waye zai dauke shi tunda ka ce ko mala'ikan da ke kusa da Allah sai mumini sai kaza sai kaza sai ya ce idan a wannan lokacin kala sai ya ce masha Allah wa shi'ina in Allah ya so in mun gana ma sai ya ce ala bari ji man adha asirrana ila ahlihi man adha asirrana duk mutumin da zai yada sirrin mu illa ila ahlihi in ba ga ma'abuta sirrin ba to falaisa minna ba mu ba shi sai da ya faɗi wannan har sau uku sun maƙala sannan sai ya ce ya aba ibrahim kud ma sa'altani ilman batinan riƙe abin da ka tambaye ni ilimi ne ɓoyayyo makazunan fi ilmin lahi ta'ala an taskace shi a cikin ilimin Allah haballahu azza wa jalla jalla jalaluhu bihi rasulahu wannan ilimin Allah ne ya ba manzon Allah wa haba bihi rasulahu wa wasiyahu amirul mu'minina shi kuma manzon Allah ya ba sai sayyidina Sun makara qara'a hadhihi al-aya sannan sai karanta wannan ayar sai ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahlan illa man irtada min rasuli sai ya ce wai haka ya aba ibrahim kai tanka innaka qad sa'alta ne ka tambaye ni an amir an mu'minina dangane da mu'mine min shi'ati maulana amirul mu'minina daga yan shi'ar maulan amirul mu'minina ali bin abi talib wa an zuhadin nasiba da kuma zuhad wanda suke nawasi wa ubadihim min hahuna da kuma masu bautar cikin su sai ce Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya ce akwai wanda za su zo da aiki mai yawa a gobe alkiyama suna ji suna kallo aikin da suka zo da shi gaban Allah sai mu watsar da wannan aikin sai ya ce wa min hahuna qala Allahu azza wa jalla daga nan ne Allah ya ce wato amilatun nasiba ta naran hamiya ta tsamin ainin nasiya a aniya sai ce kasan Allah ya ce amilatun nasiba tana aiki mai wahala Ta naran hamiya za ta kone da wuta mai tsananin zafi sannan za a shayar da ita da idan ainihin wato ruwa mai tsananin zafi sai ce hmm. wa nasib wannan nasibin Kada jubila ala bugdina an riga an halicce shi ai haƙuri sarki ya ce doguwa ko mutane na da haƙƙin in karanto ta tiriyan tiriyan dan a gane me nake so in ce sai yake cewa wa raddi fatlina da kuma eh, musun falalarun wa yubtilu khilafata abina da kuma lalata khilafar babanmu amir mu'minina alaihi salam wa yusbitu khilafa muawiya yana tabbatar da khilafancin muawiya wa bani muawiya da ƴaƴan muawiya wa yazmu annahum khulafa'ullahi yana tabbatar cewa su khalifofi ne na Allah fi ardihi a doron ƙasa wa yaz'umu anna man kharaja alaihim yana faɗan cewa wanda ya fita daga gare su wajaba alaihi alqatl ya wajaba a kashe shi wa yarwi fi dalika kadaban yana ruwaito ƙarya akan wannan wa suran da kirkiran ƙarya wa yazwi wa wato wa yarwi anna salata ja'ida yana ruwaito cewa sallah ta halatta kalfa man galaba bayan wanda ya rinjaye wa in kana baliman zaliman ko da ba kawarije ne azzalimi wa yarwi yana ruwaito cewa annal imam al-husayn bin ali salawatullahi ma. kana kharijiyan kharaja ala yazid bin muawiya cewa ya kasance khariji yayi kuruji akan yazid bin muawiya wa yazamu annahu yajibu ala al-muslim an a zakata malihi ila sultan yana faɗa cewa mutum ya halarci ya mika zakkar shi zuwa ga ainihin wato shugaba wa in kana balimin ko da azzalimi sai ya ce ya aba ibrahim hada kulluhu wannan gaba ɗayansa raddun alallahi ta'ala wa ala rasulihi wannan martani ne ga Allah da manzon Allah sai ya ce qadiftaru alallahi alkadiba sun kirkiriya ga Allah wa taqawwalu ala rasulillahi kuma sun kirkiri ƙarya ga Allah wa kalafu Allah wa kalafu rasulahu sun saba wa Allah da manzon Allah wa ka wa da kuma khalifofinsa sannan sai ya ce ya aba ibrahim ya kai aba ibrahim la anna laka hada min kitabillahi to zan maka sharhin wannan daga littafin Allah alladhi la yastati'una lahu inkara wanda ba za su iya musun sashi ba wala minhu firaran kuma ba za su iya gudun shi ba wa man radda harfan min kitabillahi wanda yayi masa wani harafi cikin littafin Allah faqad kafara billahi ya kafirta da Allah wa rasulihi da manzon Allah fa qultu sai na ci ibn rasulillahi ya kai dan manzon Allah innal ladhi sa'al eh, innal sa'altuka fi kitabillahi lalle abin da na tambaye ka a cikin littafin Allah yake qala na amsaytihi eh, hadha alladhi sa'altani wannan abin da ka tambaye ni fi ami eh, fi amri shi'ati amiril mu'minina a cikin al'amarin shi'ar sayyidina ali yake cewa wa amra aduhi da al'amarin makiyansa annasibi nasabawa fi kitabillahi azza wa jalla yana cikin littafin Allah qultu sai nace ya ibn rasulillahi hada bi ainihi wannan da ainihinsa kake nufi qala na'am hada bi ainihi في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه min من خلفه تنزيل من حكيم حميد yace yana cikin littafin Allah sannan yace ya ya aba Ibrahim ikra a al-aya karanta wannan ayar da ya karanta wannan ayar alladhina yastanibuna kaba'ir al-ithm wal fawahisha illa lamab sarki ruwayin tana da yawa ƙwarin gasken gaske a cikin usul wannan littafin amma kulasa abinda nake so in ji akan shi abinda ruwaya ta kunsa har inda yake cewa abinda ruwaya take ta kunsa shine suna ce mata aqidatu diniya menene ma'anan aqidatu diniya har inda yake cewa zan zo nan gurin cewa allati kana wai da Allah subhanahu wata'ala ya tashi zai yi halitta kaga ai ya yana mai tambaya ne cewa ya aka yi ina ganin 'yan shi'a kaga ɗan shi'a yana zina ɗan shi'a yana shan giya ɗan shi'a yana cin kuɗin riba bai damu da sallah ma bai damu da kaza ma to dai tashi zai bashi amsa sai ya ce masa to abin da ya faru lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai halicci mutane akwai taɓo da aka halicci ɗan adam da shi sai ce to taɓan da kake gani an halicci mutumin kirkin da ba ɗan shi'a ma yanzu kai ɗan shi'a ne? a sam to sallar da kake yi da azumin da kake yi hmm. da aikin hajji da kake yi mhm. da duk wata ibada da ka sani to abin da yasa kake yin wannan saboda an ɗebo taban ɗan shi'a ne a asali an halicce ka da shi shi yasa kake yi eh kwarai ɗan shi'a aka halicce ni da shi ya ka halicce ka da shi shi yasa kake iya yin aikin alkhairi so in ka ga ɗan shi'a kuma yana zina yana ƙarya yana shan giya yana tata, yana duk wani aiki na ɓanna to taɓanka ne kai kuma mara kyau aka halicce ka da shi shi yasa yake yin wannan shai wa ya gaya musu a cikin qur'ani ne ko a'a a cikin littafin shi'a ne ai na faɗa maka shafi na ce maka a cikin biharun anwar ne a mujalladi na 62 tun daga shafi na ɗari da ainihin wato a tun daga shafi na ɗari da uku ɗari da hudu ɗari da biyar a nan ne aka kawo wannan magana. Wato kowane aiki alkhairi zai yawa wannan aikin alherin da za ka yi a duniya yanzu yawa eh. to asali taɓan ɗan shi'a ne aka halicce ka da shi hmm. shi yasa kake yin aikin alheri to hmm. shi kuma in ka ga ɗan shi'a yana wani aiki mara kyau to taɓan wanda ba ɗan shi'a bane aka halicce shi da shi shi yasa Mm. yake yin wannan aikin mara kyau to shine yake cewa a wartifa'i makani ma mu mu'minan bi dhanbin murtakibun min sinin har yi zuwa inda yake cewa a ma'adalla to shine da ya zo sai ya ce fatara hahuna bulman wa jawran qultu la yabna rasulillah bal ara hikmatan baligatan fadila wa adlan eh, bayyinan ya yace a'a ina ganin abinda Allah din nan yayi ai shine adalci cikakke sun maƙala sannan sai ya ce shi a duka bayanan fi hadal ma'ana in ƙara maka bayani cikin wannan ma'anan na littafin Allah qultu sai na ce bala ya buna rasulillah ƙala sai ce alaysa Allahu azza wa jalla yaqulu ashe ba Allah yana faɗa a ƙur'ani ba yana cewa al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati والطيبون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وقال الله عز وجل والذين كفروا إلى جهنم يوشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعد فيركمه جميعا ويجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون وقلت سنتي سبحان الله العظيم ما أوده ذلك لمن فهمه وما أأمى قلوب هذا wato al-khalqi al-mankusi amma arifati alayhi salam ya aba ibrahim hada ya aba ibrahim min hada qala allah inhum illa kalal ami bal hum adallus to da haka kaga maganin al-khabisatu lil khabisina me yanzu al-khabisatu lil khabisina a gurin dan shi'a ka gane sarki idan an je lahira wancan taban da aka halicci ɗan shi'a da shi mai kyau wancan taban na asali da ya kamata a halicci ɗan shi'a da shi sai aka ɗiba aka yi ɗan sunna da shi wannan taban da ya kamata a halicci ɗan shi'a da shi sai aka halicci ɗan sunna da shi to alkhabisatul na ma'anarsa shine wato matan banza na bazan banza ne a gwadon yadda suka ce imami ya fassara wannan ayar shine abin da kai mara kyau a duniya abin da kai mai kyau a duniya to dan shi a dama shine tsayi idan an je lahira sai a kwashe wannan aikin naka abin da shi kuma mara kyau a duniya to kai dama asalinka habis ne aikin da kai a duniya baka iya yi ba sai da aka yi shi da taban dan shi'a sannan ka iya yi shi kuma asalinsa tsayib ne ka gane aikin da ya a duniya shine khabis din idan an je lahira sai a kwashe aikin ka shi kuma a matsayinsa na tsayib sai a haɗa masa sai a tura shi aljanna shine wa tsayibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibati shi yasa jiya ya ce ban gane ma'anar ayan ba hmm. kenan kaga tana iya dabbakuwa akan matar manzon Allah da ina so don musulmi su sani yanzu wannan aƙidar da za a ce ka yi aiki a duniya a je lahira baka cuci kowa ma a kwashe ladan aikinka a ba wani bai yi aiki ba kai ka yi aiki sannan wani aikin ɓanna a kwaso zunubin da ya a ɗora maka ba kai yi bannan ba a tura ka wuta ta Allah sarki idan ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haka mai Allah maɗaukakin sarki ya yi akwai eh? magana akwai magana idan ya tabbata an yi haka Allah subhanahu wa ta'ala ne ya haka wato wallahi hmm, bai yafto baki na ma ga Allah eh. bai dace ba Allah da ya ce Allah ya kwace hakkin wani ya ba wani eh ah, ah, ah, to Eh, bidiyo na ashe wani guri na tura su sarki zaki hmm. shi sa na kasa ganin su amma bari yi kokari in dawo da su kana fahimta ai sarki zaki muna fahimta sosai eh muna fahimta sosai to wannan shine dalilin da yasa kadi ya ce ba a gane ma'anan alkhabisatu lil khabisina ba ah wal khabisuna ma shi ma man dai ya zagi mata annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Ah, to shi ne sarki in ba wannan kalmar ba ta zama zagi ba to ina so ya zo ya faɗi wannan kalmar akan mamashi ya ce ita ma mamarsa ta yi tana iya zama kabis ne babansa ne tsaye. sai ya kamanta ta da matar sai ya kamanta ta da wa eh? abin da muke so kenan sarki in dai wannan kalmar ba zagi ba ne ba na tsammanin a duniya akwai wanda za a faɗa mu wannan a ce wannan kalmar da aka faɗa masa kuma daidai ne ta dace da shi in daidai ne sai ran da ya fara faɗan wannan akan mamarsa sannan za mu gane cewa kalmar ta dace a faɗe ta akan matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi shine abin da muke jira mu ji so ina so mutane su gane cewa wannan maganar da ifaɗa na cewa wai alkhabisatu lil khabisina ya kwatanta matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fir'auna a ai sarki abu ne da ba yadda za a yi hankali ya iya ɗaukar wannan ainihin wato abu bai taɓa yiwa wannan shine abu na farko akwai abubuwa da dama da nake so in tafi ainihin wato a kansu cikin maganganun da yi bidiyon ashe na dora su wani guri ne shi yasa na yi mamakin yadda ban gansa ba amma ai hakuri bari zan yi ƙoƙari yanzu nan in daddawo da su Allah taimaki sarki zaki ku ci gaba da fafatawa ka san matsalolin suna da yawa ina fatan sarki ya fahimce ni sosai sosai muna fahimta yawwa to abin wannan maganar da malam Ismail ya faɗa ya ce maka duk wanda ya ce bai zagi ƙarya ike yi to ina so ka fahimci a ba za su iya fitowa su yi zagin ba ne kai tsaye amma shin kamanta matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fir'auna shin wannan mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne hmm. wannan ina so a bar masu wato saurare su yi hukunci da kansu ɗazu da nai ta neman bidiyon ban same shi ba yanzu tun da na same shi a bari da Allah mutane su ji abin da ya faɗa da bakinsa kafin mu ci gaba da magana duk da na riga na ba da amsa ragowar bidiyoyin tunda na gane inda na tura su sai in nemo su daga baya dama na yi mamaki a za a ce bidiyon nan in kasa ganin su na yi mamaki kwaran gasken gaske yana fata an fahimta sarki na'am sosai to gashi nan bari in saka yanzu mutane su to ina mai tabbatar ma da cewa ba inda za ka je domin kuwa fir'auna khabith ne amma matarsa mecece mumina ce hmm. saboda haka magana alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil aba tayyibuna wannan ka ajiye shi baka san ma'anar fassararsa ba zahiri kake gani kake ɗauka kake amfani da shi saboda haka yana da kyau ka fahimci abun in ka ce mutumin banza baya aure sai sai mutumiyar banza haka mutumiyar banza ba ta aure sai mutumin banza mutumin kirki baya aure sai to in haka ne me yasa fir'auna ya aure asiya me yasa annabi nuhu ya auri matarsa wadda take kafira irin wannan kiyasin naka sai dai a kai mu wasu can waɗanda ba su sani ba sannan ya zo ya tambaye ni akan wani sarki ina ta kaji na munji, munji. me yasa fir'auna asiya ta auri fir'auna tare da cewa in har an yadda annabinmu yana da bambanci da ragowar annabawa to dole a yadda ko ta fuskar mata da 'ya'ya yana da ragowar bambanci da ragowar ragowar mutane Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ahzab sarki a ƙarshe ƙarshenta hmm. ya yi wata magana da annabi sallallahu alaihi wasallama a matan shi ga abin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa inda ya tabbata cewa matan nan khabis ne har a cikin littattafan su zan karanto Allah ce ma annabi la yahillu lakan nisa'u min ba'd wasu matan ba su halatta gare ka ba bayan wa'annan matan kuma sai da ya faɗi cewa ka'idar ga yadda annabi zai zauna da matansa wajen rabon kwana a kansa ba dole bane yace masa turji man tasha'u min hunna wa tu'yi ilayka man sha'u? ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزين ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما فعلوكة لوكacin ne sai cewa wa annabi la yahillu laka an min ba'd wasu matan ba su halatta gare ka ba bayan waɗannan matan da kake tare da su wala an tabaddala bihinna min azwadin ko ka saki wata mata da ka ƙara auri wata mata sarki waye zaben mu annabi wannan Allah fa Allah sai ya ce walau a ajabaka husnuhunna ko da kaga wata mace yanzu tana burge ka Allah ya ce an rufe kofa illa ma malakat yaminuka sai abin da maka ta mallaka wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira raqiba Allah makiyayi ne akan kowane irin abu wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa annabi to shi yasa da ya tashi ma zai kafa doka sai ya ce ya ayyuhan nabi sai ya ce kulli azwajika faɗa wa matanka sannan wa banatika faɗa wa ƴaƴanka kaga dokar sai ta fara kan matan kafin ta zo kan suna na Fatima tukunna sannan wa nisa'il mu'minina yudnina alaihin min jalabibihinna dalika adana an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima to yanzu na sa ne kowa ya ji da kyau ina so mutane su ji alamar shinshinu ƙanshin maganar da yake faɗa ni nake cewa ƙarya ne to wannan maganar ƙarya ne ba yadda za a yi wanda bai da wata damuwa a ran shi dangane da matar annabi ya zo yana ƙiyasin fir'auna da matar manzon Allah ba yadda za a yi to da maganar da shi malam Sama'ila ya faɗa ya ce ko sun ce ba sa zagi ƙarya suke yi suna faɗa zan baka wani misali yanzu a sarki zaki a wasu gurare da yawa wasu daga cikinsu sun yi ta ƙoƙarin su ɓoye amma sun yi ta ƙoƙarin su ɓoye ka lura amma abin da suka ɓoye ɗin ba su faɗa ba shi matsalarsa kawai ina nufin in nace matsalarsa kawai shi mala Ismail kenan abin da suka kasa fitowa su faɗa shi zai yi ta kife ya fito ya faɗa shi ne fa kawai bambancin shi da su sarki fa Na wato su duka ɗaya ne. Amma ɗaya ne kuma zan kunna maka bidiyon baya maganan usuliya da akabariya ma idan lokaci yi Kamalul Haidari zan ɗauko maka bidiyon shi inda ya tabbatar da cewa duk ɗaya ne a wannan abin nan ne kawai suka saba a fikihu ne kawai suka saba amma ta fuskar aƙida da wa'annan da wa'annan duk ɗaya ne ba wani bambanci duk ɗaya ne ba wani bambanci so yanzu zan baka misali na biyu ka gane cewa duk wanda ka ga bai yi ba to bai samu dama ba ne yanzu bari mu sa bidiyon yakubu ya haya ka ji wani malami ne na shi'a shi kuma daga katsina bari ka ji abin da yake faɗa shi kuma akan matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu zo tukunna sai in tambaye ka gashi nan abin da yake faɗa malamin shi'a eh bari nan ga magani guba suka ba manzan Allah ya sharar da hadarin litinin ya rasu kasan su manzo Allah ce karku ku yana ka san da suka nanna ga magani guba suka ba manzon Allah ya sha na hadirin litinin ya rasu ka san su manzo Allah ce karku ku yana kwanci yaji ana za a dama magani a baki ce kar ku tura mana wannan magani kar ku sai da yi bacci suka danne shi ka tura mishi ka san su hadisan su na nan barkatai ana ana addini da shi hadisan su na nan barkatai ka san sunayen su kasan على daga san wanda ka dama guba suka ba annabi ya sha ya mutu ka san su kuma da hadisan su da hadisan su kake bauta Allah kana nima musu yarda Allah radiyallahu amma wa radiyallahu anhu ka san su sun yi kishawar za su zungurta bu annabi ya faru ya kare mutu suna na kana ce masa radiyallahu anhu ko radiyallahu suna ruwaya hadisi kana addini da hadisi da ruwaya ka san su ko a karanto maka sunayen su to ka je ka bincika ko ku da ku da mutane ana zagin sabai ana zagin sabai ko kai ka masa saban kai sarki wannan maganar da ya faɗa a nan gurin an na ya ce suka danne shi suka bashi yawwa to abin da nake so ka gane kawai zan tunatar da kai abu ɗaya ne zuwa biyu wannan karatun da na sa a nan gurin ya ce ka wanda suka ba annabi magani sai kuma ya ce guba suka nannaga suka danna shi suka bashi shin a nan gurin si da bashir ba yana cikin wanda suka zo suka yi karatu suka ce ba sa zagin sahabbai ba so eh, eh, yanzu ba yana ciki ba amma bai zo nan shafin ya yi karatu ba wajen ƙoƙarin gamsar da duniya cewa matan manzan Allah su suka ba annabi guba ya ce ya mutu? Eh, bai faɗa direct ba, amma indirect za ka iya fahimtar haka. To da wannan shi Yakubu Yahaya ɗin, da wannan ɗin Sidi Bashir ɗin, yau sarki mu faɗa wa kanmu gaskiya. yau idan ina da mahaifiya kana da mahaifiya tarihi ya kiyaye cewa mahaifiyata ita ta ba mahaifina guba ya ci ya mutu ya duniya za ta kalle ta wala za ta kalle ta mutuniyar banza mutuniyar banza lamba ta ɗaya domin irin wannan nau'i na kisa na gila babu mai yin shi sai mara imani a ce an kashe shi ne eh kamar annabi gashi nan dai kana ji to ina so ka gane cewa maganar da malam Sama'ila ya faɗa yace ta kiya suke yi kaga malam Tahir a maganganun shi da ya sha matsa sai gashi yana kwatanta matar manzon Allah da Fir'auna sai gashi wancan da yace bai zagi ya ɗauki ƙur'ani ya rantse sai gashi ya faɗa wa duniya a shafin nan ya ce bai yadda da abubakar da umar ba kuma rashin yardarsa ba shi ya nuna cewa yana raginsa ba shi ma wancan ya zo a nan gurin ya yi ƙoƙarin tabbatarwa da duniya cewa matan manzan Allah su suka ba shi guba ya ci ya mutu wannan ma yana magana ka san su bai fito ya faɗa ba a babin taƙiya to bari ka ji wannan abin da suke ta taƙiya suka ki fitowa su faɗa me laifin shi malam Sama'ila bari ka ji shine shi ya fito ya faɗi haƙiƙanin abin da yake faruwa bari mu sa ka ji shin ya fito ya faɗa shi ko bai faɗa ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wannan nayi sa na faɗi sun tattauna za su kashe annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wannan nayi sa na faɗi wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashaful asrar wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar suka shiga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali karatu ne da ya haura mu shekara uku baya yana nan mun ba da dalilai har a cikin Bukhari ka ji ko eh wallahi na ji mun ji ya faɗa shi ya faɗa karara laifinsa kawai shi shi ya fito karara abinda suka kasa fitowa su faɗa shi ya faɗa amma mai bambanci da shi da su su tuhuma suka bujiro da shi sun kasa fitowa su faɗa ga wanda suka yi shi kuma ya fito ya faɗa shi yasa ka ya ce duk wanda ya ce maka beyi to ƙarya yake to wannan yana ciki so a akwai abubuwa da dama da ya kamata in tafi a kansu cikin maganganun da ya yi a nan shafin sarki bari mu ɗauki matsalar baban annabi ibrahim da ya tattauna a nan gurin in ɗan ce wani abu a kanta in shafa ta ko kuma sai in wuce ta a nan gurin da ya yi magana bari in tafi kanta bari gani ko zan ga yawa gashi ka san da na zo na magana ya ɗauko wani abu shi ne zai fara kawo ayoyi akan annabi ibrahim cewa gashi allah ya ce ma babansa aduwul lillahi sai tambaye kan aka ce ma aduwul lillahi an zage ka ko ba zage ka ba sai sarki zaki ka ce eh wannan zagi ne sai ce to in haka ne sai dai a zargi allah da zagin mahaifin annabi ibrahim wai irin istidlalin wannan bawan allah kenan akan abin da na faɗa to na gode ma Allah ya gagara bani amsar abin da na faɗa to a abin da ya faɗan ma bari in bi shi in koya masa karatu kamar yadda muka saba ba alfahari ba shukran la mun saba buɗe masa littafi mu karanta masa ya koma cikin alkur'ani da yake kafa hujja da ayoyin da bai fahimta ba saboda alkur'ani yana kiran kaka da baba yana kiran ainihin baffa da baba yana nufin yana kiran baban kaka ma da baba abin da bai ɗaukan wani sauyi shine walidu amma abu yana iya ɗaukan baba ƙanin baba kaka duka ba mu da lokacin da zamu mu ɓata a daidai wannan wurin ya je ya duba zai ga irin addu'an da annabi ibrahim yake yi rabbi gifirli wali walidayya Allah ka gafarta min ni da mahaifina da mahaifiyata walidu shine mahaifi da mahaifiya saboda haka wancan bawan Allah da aka yi ta kira da baban annabi Ibrahim baba ne da ma'anan kanin mahaifi kowan mahaifi kamar yadda ya zo a wurin malaman da suka san Qur'ani. Hmm. saboda haka ba mahaifin annabi Ibrahim ba ne ka daɓa a ƙar mahaifin annabi Ibrahim ka annabi Ibrahim ya nemi Allah ya gafarta masa da shi da mahaifiyarsa. Sarki zaki mu je zuwa ga da shi. Sai ce wai shi ne zai fara kawo ayoyi a kan annabi. Natijar da nake so dama mu fita da ita. Abin da ake zuwa a shafin nan a faɗa cewa an ɗauki cewa maganar da aka samu a hadisi an ruwaito sai ake ɗaukar cewa zagin ma'aiki ne zagin iyayen ma'aiki ne ba haka ba ne? eh sarki <laughs> ka gane sarki a ah, Sarki ina so nan gurin ya zama kana tare da ni don mu hallale wa masu saurare matsalar nan. A ah, ashe yana kan mute tun zo. Yawa. So eh. abin da ke faruwa a nan shafin an sha zuwa ba su ɗaya ba ba su bi ma. A ce a tun da dai an ruwaito a cikin littattafai to mujalladin ruwaitowa aka fassara shi a matsayin wannan zagin annabi ne cin mutuncin iyayen ma'aiki ne. An yi haka ko ba haka ba? An yi haka. to shine na ce kafin a tafi hadisi a ah. fara da Qur'ani shin ƙur'ani ya taba ayyana baban wani annabi ya yana wuta ko ba a yi ba ah, an taba yi ka yi magana haka yawa in an samu ƙur'ani ya faɗi cewa ga baban wani annabi ga matsayin shi hmm. kenan ba za mu ɗauki wannan a matsayin zagi ba eh? in ko mun ɗauki cewa samun haka a cikin hadisi zagi ne to sai mu fara da Qur'ani samun haka a cikin Qur'ani zagi ne kafin a tafi na hadisi in ko na Qur'ani bai zama zagi ba to na hadisi ma ba ba ba zagi bane wannan abu na farko kenan ta lura abu na biyu ya yi ƙoƙarin ya karkatar da fassarar ayar cewa a je a diba ai abin da ya shafi a ah, walidu ake magana wato Eh, daban uba a kalman abu daban har ya ce zai koya min karatu ko? Eh. <laughs> Ba haka ya faɗa ba? Haka ya faɗa. To ai na so a ce yanzu idan an buɗe layi ya zo ya koya min karatu. <laughs> Ka ga yanzu sarki ya yadda kalman al'abu tana ɗaukan uba ko? Na'am eh. Tana ɗaukan uba ko? Na'am. Sannan tana iya ɗaukar wanda ke tsayawa a matsayin babanka. So yanzu shi wannan hadisin da aka samu, hmm. da malamai suka yi ta kai komo a kansa, hmm. hadisin inna abi wa abaka finnari. Hmm. Ai ya yadda cewa yanzu kalman abi tana iya ɗaukan uba ko? Mm-hmm. Sannan tana iya kalman ɗaukan ƙanin uba. Ka gani? Ƙanin uba ko? Eh. Da kuma kaka. Ya yadda ana iya samun wannan. To tun da ya yadda ana iya samun wannan yanzu sarki zaki kenan yanzu samun wannan a Ƙur'ani da Allah ya ayyana baban Annabi Ibrahim ya ce yana wuta ba zagi ba bane abu na farko kenan na biyu yadda a wannan ayar ya fassara ta ce ba baban Annabi Ibrahim ake nufi ba ya ce kanin baban shi ake nufi kowan baban shi ko ai wannan ita ce fassarar da malamai suka ba hadisin suka ce hadisin inna abi wa abaka sai dai ya ɗabbaƙo akan Abu Lahab saboda da nassin Qur'ani baban shi ne kuma an mm. mai wa'azi ya ki karɓa dan haka Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin watan na'am na'am na'am so kaga malaman da suka tafi akan wannan fahimtar suka ce a'a kai kai tsaye sun ɗauki fahimtar hadisin yadda yake mafi karanci kana iya cewa ga ba daidai bane ga daidai nan amma duk wanda ya fassara shi ya ce a'a ai zagi ne cin mutuncin iyayen ma'aiki ne to za mu lizimta masa na farko dole ya karɓi abin da ya zo a cikin Qur'ani haka akan baban Annabi Ibrahim na ɗaya akan cewa Allah ya yi zagi a Qur'ani an ci mutuncin baban Annabi Ibrahim saboda abin da ke nuna maka haka sarki dalilai kamar haka al-Imam Muslim da ya kawo hadisin ya kawo shi a babu bayani an anna mata alal kufri babin da ke magana cewa wanda ya mutu akan kafirci ko huwa finnari wala tanaduhu shafa'atun wala tanfa'uhu qarabatul muqallibina ba zai samu ceto ba sannan kusancin masu ceto ba ceton masu ceto ba zai masa amfani ba sannan sai ya kawo wannan hadisin da ya kawo wannan hadisin sarki dan ka gane kan wa ka'idar za ta dabbaku sai ya sake bude babun qauli babu fi qauli babun fi qaulihi ta'ala wa anzir ashirataka al-aqrabina kawai yan uwanka na kusa gargadi tambaya sarki dan Allah da ni da kai da Allah wa ya zo yawa baban annabi wa'azi Abdullahi ya ƙi karba. San babu. San babu ku? To kaga sai al'imamun nawa ya bude ba aya ya kawo wa zir ashira ta gal akarabina. To sai mu dawo sai mu kalla. A cikin wanda suka rayu da annabi a matsayin iyaye akwai wanda annabi ya ma wa'azi ya ƙi karba. Eh akwai. Akwai. To shine Abu Lahab ɗin nan lokacin daga hadisai nan sun tabbata cewa lamma na unzilat hadhihi al-aya yayin da aka saukar da wannan ayar wa anzir ashirataka al-aqrabina da a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama quraishan annabi ya kira quraisha fastama'u suka taru fa amma wa kassa yayi kira ga mamme yayi kira keɓantacce fa qala yace ya bani ka'ab bin lu'ay an qidu anfusakum minan nari ya bani murra bin kabin an qidu anfusakum minan nari ya bani Abdi shams an idu an fusa minan nari ya bani Abdi manaf an idu an fusa minan nari ya bani hashim an idu an fusa minan nari ya bani Abdi muttalib an idu an fusa minan nari har yazo yace ya fatimatu an idi nafsaki minan nari ya ki fatima ki tsamar da kanki daga wuta fa inni la amliku lakum min allahi shay'an yace wallahi ban mallakan muku komai a gurin Allah ba gaira anna lakum rahiman sa'abulluha bi balabinha sai dai akwai zumunci tsakanina da ku kuma zan sadar da wannan zumuncin a riwayar da ta biyo baya kaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira a wannan lokacin har yake cewa inda zan ce muku ga mutane a wajen gari sun zo za su kawo muku hari za ku gasgata ni suka ce ai tun da muke ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba. to a lokacin ne da annabi ya faɗi wannan magana yace ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan taqrudu bisahafin bisahafin hadha bisahaf hadha aljabal akuntum musaddiqiya qalu suka ce ma raina alayka kadiban qala sai yace fa inni nadhirun lakum bayna dai azabin shadid to a lokacin ne qala abu lahabin sai abu lahab yace tabban laka amma jama'atana illa li hada baka tara mu ba kaga sai ya ce halaka tabiwa da hasarar tabbata ga annabi baka tara mu sai dan wannan fa nazalan hadhihi sura tabbat yada abi lahabin wa tab tabba kaza qara'a al-a'mashu ila yanzu sarki kaga Abu yanzu da nassin ƙur'ani da mu da su sun yadda baban manzon Allah ne sannan an mai wa'azi ya ƙi karɓa ku to sai muka ce wannan hadisin a ɗauko shi ga ayan ƙur'ani a fassara shi da ita domin shine abin da ya dace da shi sarki zaki So in annabi Ibrahim faɗar haka ga babansa a Ƙur'ani ba zagi ba ne, suna masa tawili su ce ana nufin ƙanin babansa ne. ai malaman sunna a wanda sun yi wannan tawilin sun ci a ɗabbaƙa shi akan Abu Lahab. Dan me ba su karɓi wannan ba, sannan dan me suka ce zagi ne yi ba su ce na Ƙur'ani zagi ba ne. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu kuma cikin abin da zan kawo. maganar da ya kawo ya fassara shi da larabci ina so ya koma cikin littattafansu usulul kafi ai a ranar da na ce maka akwai abin da na ajiye eh. ina jiran sai wani sun zo ka san abin da ya tabbata a cikin usulul kafi a ko in barin faɗi yadda suke so a faɗa a cikin furu'ul kafi a ko kuma a cikin rauda a mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da sittin da bakwai daga a zurara daga abi basir kai yake cewa an abi abdullahi anna azara aba ibrahim alaihi salam yace lalle azara baban annabi ibrahim ne so yanzu ina jiran malam tahir ya zo ga ruwaya daga a wannan wannan jafaru sadiq ya eh. faɗa cewa kana munajjiman linamarud ولم يكن يصدر إلا عن أمره فنظر lailatan fin nujumi fa asbaha ga ruwaya a littafin su Jafaru Sadiq ya ce azara baban Annabi Ibrahim ne yadda Qur'ani ya faɗa cewa id qala Ibrahim li abihi azara to ina so yanzu tunda an ruwaito a littafin su an ce baban wani annabi shi ma yana wuta to ina jiran in ji amsar da zai bayar ɗaya eh, kenan sana'ar na biyu ayat da ya kawo cewa a cikin suratu Ibrahim a cikin suratu Maryam ya je ya koma ya gani wannan shi ke tabbatar da abin da muka faɗa wanda Ƙur'ani an yadda cewa sashen shi yana fassara ainihin wato sashi. Maganar da ya kawo wacce ta zo cikin suratu Ibrahim, wadda annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce rabbi gafilli Allah ka gafarta min. Wali walidayya da iyayena walil mu'minina da mu'minai yau mai hisab ranar da za a tayar da hisabi. amma ya manta cewa a suratu maryam ya faɗa ya ce baba salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi to duk qur'ani ka zagaya ka gani babu inda annabi ibrahim ya nemi gafarar sai a nan gurin wanda alƙawarin da ya ɗauka ne ya cika dan Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu da kuma abinda da muka kawo cikin suratul mumtahina da Allah ya ce kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina a kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla ibrahima li abi la astaghfiranna laka sai magana da ya faɗa ban ya ce zan neman maka gafaran Allah to muna so ya zagaye ƙur'ani kaf babu kuma inda ƙur'ani ya tabbatar da ya nemi gafarar sainan wanda alƙawarin da ya ɗauka ne ya cika wannan kenan saboda haka wannan matsalar na shafa ta ne na wuce kuma ya je ya duba tafsirul a safi da tafsirul ayyashi duka sun kawo asali daga Jafaru Sadiq cewa lallai azara baban annabi Ibrahim ne ruwaya yanzu sarki idan annabi ya faɗi magana a matsayin wannan ita ce fassarar Qur'ani sai wani magana magana wa za a saurara na annabi to a gurin su maganar Jafaru Sadiq daidai fa take da maganar manzon Allah in eh. Jafaru Sadiq yayi magana maganan wa za a saurara kuma <laughs> lalle an a gurin su saboda haka ga ruwaya nan a cikin littafin su daga ainihin wato Jafaru Sadiq ya kawo wannan kenan saboda haka a matsalolin suna da yawan gasken gaske Allah taimaki sarki zaki wanda nake so in tafi a kansu sannan yanzu zan tafi kan wata ƙadiya mai muhimmanci a wallahi sarki yana da abubuwa da yawa da nake so in kawo sannan network ma ya dame ka yau sosai eh, eh, amma yanzu ya tsaya ko ah, ya tsaya sosai yanzu ya tsaya eh, yanzu sarki ta farko ba. yanzu sarki a farko yanzu abin da muka fara magana shine akan imama da wilaya bari in saka wannan bidiyon zan zo in dawo in yi magana akan shi akan abin da ya shafi matsayinsa da ya ce akan khilafanci da abin da ya shafi a matsalar fada gonan na na Fatima ko gadon na na Fatima Allah ya ƙara mata yadda bari mu ji abin da yake ainihin wato faɗa a nan gurin an maganar da ya kawo jiya yake cewa wai a maganan matan manzan Allah na na Fatima sun je an ce bi adalci duk da amsa da zan bashi Abubakar da Umar da Uthman a su matsayin su sabon annabi waɗanda ni a na ba ma asumai bane ni a wuri na yadda Malam Jafar duk kaza kazansu in suka faɗa abu ya saba ma annabi to anan za a yi musu watsi da abunsu a wuri na akwai wuraren da suka sassaba ma annabi kuma na yi musu watsi da abunsu kamar yadda shi ma a wurinsa akwai wurin da suka saba ma annabi kuma ya yi watsi da shi kai ma a wurinka saboda ka yarda da hajjin tamattu'i ka yi watsi ma umar da wannan fahimtar tasa abubuwa da dama akwai waɗanda aka yi watsi da su wannan shine mawkifi na khalifanci kuwa ba su suka cancanta ba sam ba na da wannan itikadin inda ina da itikadin su suka cancanta da ban zama dan shi'a ba so wannan shine ala ai halin kana bukatar ka san wannan in kuma kana so ne wai ba zan taba burge gaba sai ranar da na zo na zage eh a zage su to kana da aiki ina iltizami da maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimin fusukun a wuri na su musulmai alila ta kunu sababin lakin nakum lawa sabtum lahum a amalahum ina tausif a amalin sahaba gadon ta zan ce ya hana ta kuma bai kyauta ba kuma ba tare da shi duk irin wayan na zan faɗa inni akrahu lakum an takunu sabbabin ina iltizami da wannan sarki zaki domin wallahi ba abin da yake so sai dai ya ji an duddura musu a don ya dinga ehem kun ji ko ba kimar su ko darajar su ne ya dame shi kuma wayannan wadda siyasa su ta dame shi wayannan mutane uku ne banda imam ali a ciki sarki ka ji abin da ya faɗa maganganu guda uku ne muhimmai da nake so kawai in ɗauka na farko ya ce abubakar da umar da usman a gurin shi ba ma'asumai ba ne ai ina ganin aƙida ta da aƙidar ka babu wani mutum a gurin mu ma'asumi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malam sama'ila ya taɓa zuwa nan ya min tahaddi ya ce in kawo inda abubakar da umar suka taɓa yin kuskure na kawo na ce gashi matsala ta faru a gaban annabi suka ɗaga murya daga muryan kuskure ne dalilin da yasa Allah ya kawo ya gyara shi ma ba ya zo nan ya ce wai a halin mu ba wai ba wai muna daukar sahabbai ma asume ne a'a eh. kafin mu mu faɗa mu ce sun yi kuskure Allah ya riga mu faɗa a Qur'ani amma ya faɗi matsayinsa dangane da kuskuren ya ce shi suka ba laifi kuma ya yafi wurare da kaji na farko abu na biyu sarki kasancewar mutum ba ma'asumi bane daban kasancewarsa kuma ba mutumin kirki ba ne daban idan ana so a gane nagartaka ko rashin nagartaka me ake aunawa sarki sarki duk mutumin da yake da alheri bakwai idan yana da kusakurai uku ko yana da alheri takwas yana da kurakurai biyu to wannan mutumin mutumin kirki ne adali na'am ka lura na'am amma a samu kana da asayyi'atu galabat ala sayyi'atika to wannan kaga babu ɗalibi aka je aka zaunar da shi makaranta ana neman maki ɗari sai ya ci tamanin sai ya ci casa'in da Allah ya ci ko bai ci ba ya ci ya ci to wannan ɗarin a cikin mu dama wanda suke da shi su ne kawai annabawa hmm. ragowar waɗanda ba annabawa ba su da wannan maki ɗari bisa ɗari ɗin amma maganar da muke abubakar ba ma'asumi ba ne daban abubakar yana kuskure daban shin abubakar mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne ita ce maganar da muke ɗaya kenan abu na biyu ya maganan cewa a maganar abin da ya shafi kilafanci. kaji ya ce ba su cancanta ba ai na faɗa maka in dai suka sha matsa to ta fuskar maganganunsu wallahi sai ka gane akwai wani abu na damuwa akan shafan. Mm. So tambayar shi ne da ya kamata kowa ya tambaye kanshi. Ba su cancanta ba. Sarki ina matsayin mutumin da abin da ba nashi ba bai cancanta ba ya karba. Gaskiya ya Wannan ita ce tambayar da kowa ya kamata yi wa kanshi. Ba zai iya fitowa ya faɗa ba, ba su cancanci kilafanci ba, sun kwaci kilafancin nan, saboda ba mutanen kirki ba ne, shine ba zai iya fito maganan cewa su sahabbai ne su musulmai ne ina so masu saurare su koma zuwa kalmomi guda biyu da suke faɗa cewa a cikin sahabbai akwai munafukai akwai wanda suka bayyana musuluncin su a fili to su sai na abakar suna cikin munafukan da suka bayyana musuluncin su a fili wannan ita ce magana ta gaskiya magana ta gaba sarki zaki da yayi a ciki ka ji da na tambaye shi matsalar gadan na na Fatima Eh. cewa yi bata bai kyauta ba sarki ba maganar rashin kyautawa ake ma a wannan zamanin ko ni ko kai yanzu in bar duniya wani ya zo ƴata ta cancanci ya bata gado ya cinye gadon dan Allah mai yi. ya ci amana ya ci amana sannan azzalimi ne sannan da nassun qur'ani Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama bulman inna ma ya ya'kuluna fi butunihim himnara. wanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci Allah ya ce a faɗa musu wuta balbal suka ci kuma wasu ya salauna sa'ira sai sun shiga wuta yadda ka san yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba daidai yake da yin ƙarya ga raguwar mutane ba ko to haka a zalunci yar wani yanzu ba daidai yake da a zalunci yar da ta fito gidan manzon Allah ba in wanda zai ci dukiyar yar wani yanzu baƙin azzalimi ne dan Allah ya wanda zai ci dukiyar ƴar manzon Allah ta cancanci abu a hana ta ya mai matsayinsa babban babban azalimi babban azalimi ne saboda haka in yana magana ya san me yake faɗa mu mun san abin da muke faɗa kuma mun san abin da muke yi so shi yasa na ce maka da waccan maganar idan ka haɗa ta da wannan maganganun da ya guda biyu na farko kamanta matar manzon Allah da Fir'auna a matsayin khabis na biyu cewa ba su cancanci khilafanci ba ya aka yi suka hau basu cancanta ba na uku ce wanda ya yar manzon Allah ta cancanci a bata gado aka hana ta wannan shi ke tabbatar maka da maganar da malam Ismail ya faɗa ya ce babu wani ɗan shi'a da bai zagin su wallahi sai dai in ta ƙiya ta hana shi wannan shi ne so yanzu sarki zan ɗan shiga cikin kaɗan a cikin littattafansu in koro wasu hadisai wanda suke da alaƙa da abin da ya shafi matsalar gado abin da ya shafi wannan gadon shi yasa a jiya da yayi hakuri tambayoyin da na zo da shi maganan da yake ta cewa zai koya min karatu ba komai in shi bai koya min karatu ba ni zan koya mai karatu kuma zan ci gaba da fito da abubuwa a cikin littafin shi wanda bai taba tsammanin zan fito mai da shi ba a yanzu wannan shine abin da ke ke tafiya Allah ya taimaki wato sarki zaki wannan shine abin da ke tafiya sarki ya tabbata a cikin littafin su usulul kafi ko furu'ul kafi a mujalladi na bakwai shafi na arba'in da takwas babi kulaini ya buɗe babu sadaqatin nabi wa fatimata wal a'imma babin da ke magana akan sadakokin manzon Allah da kuma Fatima ita kanta da kuma a'imma da duk wanda aka yi mawasiya. ya kawo daga Ahmad bin Muhammad ɗan abi al-Hasan al-Asani qala yake cewa sa'altuhu na tambaye shi anil hitani saba'a. dangane da gonaki guda bakwai da Allah sarki rigimar da ake fada ba gona ba ce gona ce to ga dan manzon Allah an zo ana tambaye shi dangane da banda fadak ashe akwai wasu gonaki ma wanda ke hannun na na Fatima har guda bakwai eh wannan yana hannunta direct kwarai bari ka ji aizan karanto maka fadak to idan sahabbai kwacewa suka yi azzalume ne ya aka yi suka karbi ɗaya suka batta da sauran ah ah wato gadon yana da yawa ba wai an hana ba hana ba misali ma zan baka ya aka yi suka karbi ɗaya su abubakar da umar sannan suka suka batta da ragowar da aka zai zo ya tambaye shi dangane da gonaki guda bakwai sai yake allati karat mirasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li fatima Mm. wanda wayannan gonakin guda bakwai gado ne na manzan Allah ga na Fatima mm. dan manzan Allah ake tambaya ba faƙala sai dan manzan Allah ya ce la a'a wayannan gonakin ƙarya ne ba gado bane inna ma kanat waqafan waqafi ne Ya ce wa kana rasulullah akudu ilaiha minha ma yunfiqu ala adyafi wannan gonar ita ce annabi yake shiga ya ciro abin da zai zo ya ciyar da baki wattabi'atu yalzamuhu fiha sai ce falamma kubida lokacin da aka karɓi ran manzon Allah ja al-Abbas yukhasimu Fatima kenan ashe yadda Fatima ta zo wajen Sayyidina Abakar tana neman gado ita ma Abbas ya zo gurinta akwai gonaki guda bakwai yana neman gado mhm. a matsayinsa na baban annabi idan a gurin an hana na na Fatima gado a matsayinta na 'yar annabi kenan a nan gurin na na fatima a matsayinta na yar annabi ita kuma ta hana baban annabi gadon shi ga abbas ya zo yana nema shi ma kamar yadda ta zo wurin na abakar tana nema ga kuma dan manzon Allah an tambaye shi wani ya ce waka ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah shine wannan Abil Hassan Sani okay ya sai na bas ya zo gun na na Fadima kubida lokacin da aka karɓi ran manzon Allah ja al Abbasu sai Abbas ya zo ya yukhasimu Fatimata fiha yana kusuma da na Fadima akan matsalar gonan fa shahida aliyun sai sayyidina Ali ya zo ya ba da shaida wa gairuhu da wani sayyidina Ali cewa annaha waqfun ala Fatima cewa wannan gonan da kai Abbas ka zo kana neman gado wakafi ne ga Nana Fatima ba gado bane kenan irin tuhumar da suke wa Sayyidina Abubakar ta zo neman gado ba a bata ba wannan tuhumar shi ma Abbas yana yin ta ga Nana Fatima baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wa'annan gonakin barka da sunayensa sarki na farko sune ad-dalalu kaji na ɗaya na biyu al na uku akwai al-husna na hudu as-safiya na biyar akwai mali ummi ibrahim na shida akwai almasyabu na bakwai akwai alburkatu sunayen gonakin nan na basu haka sai idan sun zo tukunna zan tambaye su hadisin ya inganta ko bai inganta ba kafin magana da kai gonaki guda nawa gonaki bakwai guda guda bakwai idan su ya da yawa gonaki guda bakwai ne waɗannan fitanu eh. saba'a idan abubakar da umar azzalimai ne ya aka yi suka batta da waɗannan gonakin guda bakwai suka karbe ɗaya hmm. sannan ita ya aka yi ita abin da aka bar mata ta ce waƙafi ne ba gado ba ne ka lura na'am ya aka yi abin da aka bar mata ita ta ce waƙafi ne ba gado ba ne na'am kana ganewa sarki sosai sosai sosai So, wato um, eh, ana ta gado ba ne, akwai wanda aka bar matan ma ita kanta ta yadda cewa ba gado ba ne. Okay. Don dalili kuwa ga Abbas baban annabi ya zo ya ce ta bashi, ta mm. ce a'a wakafi ne, kuma sai da na Ali ya shaida cewa eh ba gado ba ne, wakafi ne. To irin yadda kaga wannan godan ita an ban mata ta ce ba gado ba ne wakafi ne, abinda sai na abakar ya kafa hujja da shi kenan ya ce annabawa ba a gadar su duk abin da suka bari ga al'ummar su sadaka ne wannan gonar haka aka batta sadaka ga al'ummar musulmi to barin kawo ruwaya ta gaba a cikin littafin nasu bayan wannan riwayar daga ubaidillahi alhalabi daga muhammad bin muslim daga abi abdullahi kala suka ce su biyun nan sa'allahu mun tambaye jafaru sadiq an sadaqati rasulillahi wa sadaqati fatima dangane da sadakar annabi da sadakar fatima ƙala sai yace sadaqatuhuma sadakar annabi da sadakar nana na fatima libani hashim wa bani muttalib gaba daya ba gado bane ni hashim ne da kuma bani muttalib sannan ya tabbata a cikin dai har wa yau wato a cikin furugul kafi din a mujalladi na ainihin wato bakwai shafi na hamsin da biyar bari ka ji ruwayar da aka kawo daga ayyuba bin eh, atiya al-hada'i qala yace samitu aba abdullahi yaqulu yana cewa na ji dafaru sari yana cewa qasama nabiyullahi al-fai'a annabi ya raba dukiya ta fai'u idan an ce dukiya ta fai'u sarki ita ce dukiyar da aka je aka samu ba yaƙi aka yi ba da aka raba dukiya ta fai'u me ya faru fa asaba aliyan alaihi salam ardan sai da na ali ya samu wata gona ya samu wata ƙasa to wannan ardin din da aka kawo shi na kira muna buƙatar yan shi'a su zo su yi mana bayanin wata gona ce da aka samu a matsayin dukiya ta wa aka ba sai da na ali ka duba da kyau yanzu ba an ce an bashi ba fa a tafara fiha ainan sai ya buɗe wani idan ruwa a gonan fa kara jama'un yambo sai wani ruwa ya fito yana babbugowa fi sama a sama ka hai ata unqil badiri saboda yawan ruwan kai ka ce wato sifar sakaman wuyan raƙumi fasammaha yambu sai aka kira gonan yambu faja hmm. albashiru yubashiru sai ga mai bishara ya zo yana bishara qala alaihi salam sai shi sai da na ali yace bashiril warisa kai bishara ga duk wanda yake ganin cewa kaman gado zai yi to wannan gonar ba gado bace hiya sadaqatun battatan batla wannan gonar gado ce da almanan la rajata fiha wa la ba maganan a da ita sadaka ce ba a gadon wannan gonan fi hajiji baitillahi wa sabi lillahi wanda za su je ɗakin Allah da wanda za su wuce sai ce la ba wa la habu wa la rasu kaga wannan gonar fa ba wai tana na Fatiman ba wacce aka ba sai na Ali sai sai na Ali ya ce wannan gonar ba a siyarwa ba a ba da ita kyauta sannan ba a gado sai ce faman ba a ha wanda ya siyar da ita aw wahabaha ko yauka ya ba wani ita kyauta sai ya ce fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya ta tabbata akan shi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala ajlan Allah ba zai karbi sa ko barillarsa ba to yanzu inda ya tabbata sai na abakar abin da ya san cewa ga tsarin da annabi yake gudanar da shi wannan gonar ya ɗauka ya bayar da nassin magana sai da na Ali me sai da na abubakar ya tabbata eh wato da sai na abubakar ya bayar da tsinuwa ta, ta ya da tsinuwar Allah da ta mala'iku ta tabbata akan shi abinda zai tabbata kenan da ya ba da ya bayar da ya ba wa na Fatima dan gashi an ba sayyidina Ali gona yace wannan gonar ba a siyarwa ba a ba wani kyauta kuma ba a gado an ajiye ta ne a matsayin sadaka ga musulmi imma wanda zai wuce ya tafi aikin Allah ko wanda zai wuce ya je ya tafi hajji aikin Allah wannan yana ciki kuma yana cikin littattafansu in bai sani ba yadda yake cewa zai biya min karatu to ni na biya masa karatu abubuwan suna da yawa sarki gashi mun ja awa biyu amma yanzu abin da nake so in cike da shi akwai abubuwan da na so in abin nan network ne da ya bamu matsala a farko sosai sosai abin da nake so in cike da shi sarki maganan ƴaƴan sai da na hasan Mm. ka san shi an ci asali ɗan ƙungiya ne shi an ci ƙungiya ne ka san ɗan ƙungiya hatta maganan adalci da ya yi jiya ya karanto hadisi ya ce gashi an cewa annabi ya adalci malam tahir bai sani ba a ko irin waɗannan hadisan a littattafansu kuma sai na jawo mai su zan jawo mai da ma wanda ya fi wannan muni zan jawo mai abin da yasa na ce maka dan kungiya ne yan kungiya ne sarki zaki na'am yanzu a nan gurin mun sha faɗa mun ce imaman nan nasu guda nawa ne guda goma sha biyu guda goma sha biyu ko eh. waye na farko ba sai da na ali ba sai na ali na waye na biyu ah, sai na eh, hasan sai sai da na hasan kaga shine na biyu ko waye na uku sai na husaini sai Ali husaini waye na hudu ah, ali sai ali zainul abidin sarki ka san dalilin da yasa daga kan Ali Zainul Abidina suka ce dan Hassan ko ɗaya ba zai imamanci ba me yasa yauwa saboda Ali Zainul Abidina ai ɗa ne na al-Imam Husaini so ita kuma maman al-Imam Ali Zainul Abidina ka san daga ina take a'a daga ƙasar Farisa take a wannan lokacin so inda mutanen nan suna da kirki a lokacin sai na Umar da aka je aka ruguza daular Farisa aka kamo baiwa daga cikin bayan sarkin ƙasar Farisa a lokacin aka zo da ita mai mulkin su kowa yana so a bashi wannan baiwar saboda kyakkyawa ce hmm. sai na Umar ya ce ba zai ba kowa ita ba al-Imam Husaini zai ba dan manzon Allah ya dauke wannan baiwar ya ba al-Imam Husaini wannan baiwar da aka ba al-Imam Husaini ita ce ta haifi al-Imam Ali Zainal Abidin ba Mm, mm, to daga mm. nan sai suka cire ‘ya'yan Hassan. Sai suka ce to imamancin nan ‘ya'yan Hussein ne za su yi tun daga kan Ali Zainul Abidina har zuwa kan Mahadi babu ɗan Hassan ko ɗaya. Me ‘ya'yan Hassan suka yi musu? Bari in karanto maka ruwa yau eh? ne? Abin tambaya. Yawwa sun ce Allah ne ya tsara haka to abin da muka ce musu ƙarya ne in Allah ne ya tsara haka ku kawo mana inda Allah ya tsara haka a Qur'ani sai mu yadda da wannan tsarin hmm. kana fahimta sosai sosai su kawo mana inda Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato tsara haka sai mu yadda da ainihin wato haka sai mu yadda na haka ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da talatin da hudu babu ma ja a fils ne ashara wan nassi alaihim daga zurara yake cewa na ji aba jafar yana cewa na hanus na ashara imaman mu imamai ne goma sha biyu sai ce minhum daga cikin su hasan wa husain sai kuma al-imamu hasan sai husaini sai yace summal a'immat min wuddul husaini sannan raguwar imamai za a same su ne daga ƴaƴan wa husaini eh kana ganewa kenan ba ƴaƴan wa ba yan Hassan kenan ba yan Hassan sannan ya sake zuwa a cikin wannan babin a cikin usulul kafi a shafi na ɗari biyu da tamanin da tara babu ma nassallahu azza wa jalla wa rasuluhu alal a'imma wahidan fa wahidan babin da ke magana wai Allah da manzon Allah ne suka nassanta imamai ɗaya bayan ɗaya aka kawo daga Abdurrahim bin Rawfin al-Qasri daga Abi Jafar yake cewa fi qaulillahi azza wa jalla annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulil arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah da aka tambaye shi fiman nazalat kanwa ta sauka faqala sai yake cewa nazalat fil imarati ta sauka akan shugabanci ne sai ce inna hadhihi al aya jarat wannan ayar ta gudana fi waldul husaini akan ƴaƴan husaini ne min ba'adihi bayansa fa nahanu aula bil amri bi rasulillahi mu ne muka cancanta da al'amarin annabi min almu'minina wal muhajirin wal ansar qultu sai nace fa waladu ja'far ja'farin falahu fiha nasibun to ƴaƴan Ja'far fa da yake wan sayyidina Ali baban su to suna da rabo cikin wannan mulkin na imamanci qala sai suka ce imamin ya ce la qultu sai nace fa wulda al abbas ba to ƴaƴan abbas ba baban annabi fiha nasibun suna da rabo fa qala sai ce la a'a yace fa adattu alaihi sai na lissafa masa buduna bani abdul muttalibi gaba ɗaya ƴaƴan Abdul kullu zalika yaqulu la yana cewa a'a qala sai yace wa nasitu wuldal Hasan sai na manta in masa tambaya akan ƴaƴan Hasan to suna da rabo tunda eh. na ga da al-Imam Hasan da babansa ɗaya uwa ɗaya yace fa dakhaltu ba'da zalika alaihi sai na shigo wajen shi wata rana fa qultu sai na ce lahu hal li waladil Hasan fiha nasibun to a cikin tsarin nan na imamanci ya aka yi sayyidina Hasan ne kadai ya shiga ba ɗan Hasan din ko ɗaya faƙala sai ce la wallahi ya ba a arrahim mali muhammadin fi hana sibin ghairana ba wani wanda yake da rabo cikin iyalan annabi muhammad din ba mu ma'ana duk wanda ba daga zuriyar al-imam ya fito ba to bai isa ya zama imami ba daga cikin imaman nan guda goma sha biyu sannan ya sake zuwa cikin usulul kafi har wa yau a mujalladi na ɗan shafi na ɗari biyar da talatin babu ma da afis ne ashara wannan alaihim barkaji a duk da ruwaya ce wacce take ainihin wato doguwa a cewa an sulaimi bin qaisin yake cewa samitu aba abdullahi bin jafar ne tayyari ya kulu kaga wannan abdullahi dan jafar dan jafar yayin sai da na ali yana cewa kunna inda muawiya muna wajen muawiya ana wal hasan wal husayn wa abdullahi bin abbas wa umar bin salama wa usama bin zaid fajara baini wa baina muawiya kalamun sai wani zance ya gudana tsakanin ni da muawiya fa qultu sai na ce li muawiya sami'tu rasulullahi yaqulu naji manzon Allah yana cewa a yana cewa ana aula bil mu'minina min anfusihim thumma akhi ni ne na fi cancanta ga kowane mumini akan ransa sannan sai akhi Ali bin Abi Talib aula bil mu'minina min anfusihim sai yace fa idan da aliyun idan sai da na Ali yayi shahada fal Hasan bin Ali aula bil mu'minina sannan sai Hasan min anfusihim sun mabini al-husaini sannan sai husaini min ba'adi bayansa aula bil mubna min anfusihim fa idza sushida fabnuhu ali ibn al sannan sai ali ibn al-husayn aula haka ya lissafo yake cewa sun summa yukallimu na ashara imaman sannan yayi magana akan imamai guda goma sha biyu sai ce tis'atan min wuddil husaini gaba ɗaya 'ya'ya guda tara daga cikin 'ya'yan al-imamu hasan husaini ne Sale abdullah bin Jafar. sai abdullah bin jabir yace wastashhadtu al-hasan wal husayn wa abdullah bin abbas wa umar bin ummi salma wa usama bin zaid fa shahidu li inda muawiya qala sulaiman wa qad sami'tu dhalika min salman wa abi dharr wal miqdad wa dhakaru annahum sami'u zalika min rasulillahi sallallahu alaihi daga nan yake cewa sai na nemin Hassan ya zama shaida da har zuwa ƙarshe to sannan ya sake kawo wata riwaya a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da uku babu fihi zikirul sahifati wal ja'afari wal jami'a wa musafi fatima daga fudail bin eh, sakarra ala يتي دخلت على أبي عبد الله A ta فديل fi في أي kuntu كنت أنظر قبيل yake cewa wai ka san ko me nake duba kafin ka zo ƙala qultu la sai ce a ban sani ba qala sai yake cewa kuntu anzuru fi kitabi fatima ina duba littafin fatima ne yace laysa min malikin babu wani mai mulki yamliku al-arda wanda zai mallaki ƙasa illa wa huwa maktubun fihi bismihi ba ce sai da naga sunansa a ciki wasu ma abihi da sunan babansa amma wa ma wajadtu li waldil hasan fiha shay'an ya'yan sai na hasan ne kawai su banga suna da komai a ciki ba a wannan littafin da na na fatima ta bari ya duba duk wani mai mulkin duniya watakila har su mai malfa da za su yi mulki da waye tun an da an ce wato laisa fi laisa min malikin yamlikul arda illa huwa maktubun fihi bismihi wasmi abihi sai da ta ga su sai da ya ga sunansa da sunan babansa amma wa ma wajadtu li wuldil hasan fiha shay'an su ƴaƴan hasan ba su da komai a cikin wannan wannan littafin ba su da komai kai bari faɗa maka a cikin wannan babi sarki mun ja lokaci a ya kawo babu fi zikiru sahifati wal ja'far wal jami'a wa musaf fatima ka san yanzu ba ana maganan ahlul baiti mutanen kirki bane na'am yanzu a nan gurin wani da ya ji bugu ba ya zo ya ce maka kamalul haidari ba wasu malaman shi'an na tuhumar sabai da hankali sosai na yi mamaki wacce cikin abin da malam tahari yake so ya kafa mun hujja da shi wani lokacin da na ce malam wani marja'i ne a duba rawanin shi ina mm. ganin da zai insafi a baya ai anan sarki eh, Ahmad Imam ya tambaya yace eh. in bambanta mai bakin rawani da farin rawani nace ni ban iya ganewa ba amma abinda na sani na san mai bakin rawani yana gaba da mai farin rawani har kai bayani kace a'a masu bakakin rawanin jikokin ma'aiki ne ah. ba haka aka ce ba haka aka ce haka aka ce to shi kamalul haidari me yake sawa yana sa baki ko me me nan? wato sharifi ne shi ma kaga jikan ma'aiki ne ko to yanzu ana tuhumar jikan ma'aiki bai da hankali <laughs> in ya tabbata jikan ma'aiki ne yanzu hmm. yanzu ana tuhumar wa ana ana tuhumar jikan ma'aiki bai sa eh, eh, eh, bai da lafiya kina da tabo hankali <laughs> to ina maganan inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum wa yuridu alal baiti wa yutahhirakum ah, tadhira shi ma yana ciki kenan <laughs> yana ciki mana ba sharifi ne ba ba <laughs> jikan ma'aiki bane ba ba ya tsaya kan mutane mutane goma sha biyu ba ne? a'a ai tambayar da kai ranar nan eh. in dai tambayar da kai ranar nan in ka lura ai ba a baka amsa ba yi Okay, ya kawo maganar innal ladina amanu wa amilu salihati yace masu imani kowa ya shiga ciki. Kowa ya shiga ciki haka ne. Sanda ka mai tambayar sai ya ce maka a'a ai wasu mutane ne guda goma sha biyu. Eh, Kuma ba fa hadisi bane yazo yace su goma sha biyu. Dan akwai waɗanda sanda ayat ta sauka ba ma sa duniya ba. Na'am, na'am. Wanda ayat ta sauka suna duniya gaba ɗaya mutum biyu ne. So hmm. yanzu barin karanto abu na ƙarshe ka ji abin da aka faɗa akan ƴaƴan Hassan. Hmm. Daga Al-Husaini bin Abil Ala yake cewa na ji Aba Abdullahi yana cewa inna indi al-Ja'far al-Abyad. Wajena akwai al-Ja'far qultu sai na ce fa ayyu shay'in fi me yake ciki? Qala sai yace Zaburu Dawud wa Tauratu Musa wa Injil Isa. Akwai Zabura ta Dawuda da attauran Musa da injira Isa wa sufi Ibrahim sannan wal halal wal haram wa mushaf Fatima da kuma al halal da kuma al haram da kuma Qur'anin da mushaf Fatima sai ce ma azum anna fihi Qur'anan ba na faɗa cewa a cikin Qur'ani ne wa fihi ma yahtaju an-nas ilaina wala nahtaju ila ahadin hatta fihi al-jaldatu wa nisfu al-jallati wa rubu al-jaldati wa ra'ash al-khadashi wa indi al-ja'far al-ahmar qala sai yace qultu wa ayyu shay'in fil ja'far al ahmari qala sai yace as wa dhalika inma yuftahu lid-dami yaftahu sahibu as-sayf lil-qatl fa qala lahu bin Abi Ya'fur sai yace a ah, Allah ya gyara al'amari al'amarinka a ya abin da kake faɗa ayan hasan sun sani فقال سيتي إي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار kamar yadda suka san dare dare ne kamar yadda suka san wuni wuni ne walakin na hum hum alhasad sai dai abin da ya saka ga hasan Hassan sun iya dada da mu hasada ce ta dauke su wa talabu dunya ƴaƴan Hassan na musu hasada ƴaƴan Hassan na ƴaƴan al sai na hasada hmm. a cikin littafin usulul kafi ahlul bait na hasada eh <laughs> yayi ma to To sai su zo su faɗa mana ta mm. yaya aka yi ya zamanto ‘ya'yan al'imamu Husaini ne kaɗai suke da rabo akan imamanci ɗan al'imamu Hassan ba ko ɗaya babu. Mu bambancin mu da su, mu kowa rika muka yi muna san shi. Su kuma sun zo sun tsara wani abu na ƙarya wanda babu shi a addini kuma suka ce addini ne. Wannan shine abin da ke faruwa. To wai shine sai yake cewa kama فقال اي والله كما يعرفون الليل والنهار Walakin نهار ya يحملون الحسد وحسد ne ɗauki ayan hasa wa talabud duniya da kuma neman duniya alal juhudi wal inkari akan musu da inkari walau talabul haqq bil haqq lakana khairan da sun nemi gaskiya da gaskiya da yafi musu zama alheri wannan yasa suka ruwaito a littafin su babu tatliqil mar'ati ghairil muwafiqa a mujalladi na shida ko na bakwai shafi na hamsin da bakwai suke cewa wai sai da na ali ya faɗa akan mumbari ya ce inna aliyan qala huwa al mimbar ya ce la tuzawwijul hasana kakku ba hasan aure fa innahu mitlaqun mutum ne da yake saki aure saki fa qama rajulun min hamdan sai wani mutum ya miƙe fa qala yace wallahi lanuzawwijannahu sai mun ci gaba da bashi auren wa huwa ibn rasulillah ai dan manzon Allah ne wa ibn amirul mu'minina in sha amsaka wa in sha a tsallaka in ya ga dama ya rike in ya ga dama ya saki haka hmm. suka sake kawo ruwaya daga Yahya bin Abil Ala daga Abi Abdullahi yake cewa wai innal Hasan bin Ali tsallaka 50 mar'atan ya saki mata sun kai 50 ah, ruwaya wannan wannan wannan hadisi ruwayan shi'a ne riwayan shi'a ne faqama aliyun sai sai na aliyamin ibil kuma faqala yace ya ma'ashara ahlil kufa ya ku mutanen kufa la tunkihu hasana kab ku ba hasan aure fa innahu rajulun mitlaqun mutum ne da yake yawan sakin mata fa qama ilayhi rajulun wani mutum ya miƙe fa qala yace bala wallahi lanu lanu lanunki hanna wallahi sai mun bashi aure fa innahu ibn rasulillah ai dan manzon Allah ne wa ibn fatima alaiha salam fa in a'jabatu amsaka wa in kariha atallaka in ya ga dama ya riƙe in ya ga dama ya saki matar wannan duka duk yana cikin abin da suka ruwaito kan al-Imam Hassan inda sai na Hassan zai dawo duniya Allah ya ƙara masa yadda ya yi wa sai na mu baya ya yadda da shi a matsayin mutumin kirki ya bashi amanan al'umma jiya ka ji na masa tambaya akan me yasa wa'annan imaman ba ne auren mutu'a ko na'am babu amsa so dalilin imaman na kin yi dalilin mu shine ba mu yadda da mutu'ar ba wannan shine dalili abu na ƙarshe sarki da zan saka zan saka maganar malaminsu akwai abubuwa da yawa na farko suna zuwa su zo su yi ta magana akan abin da ya shafi ilimin hadisi in sun zo nan gaba akwai abin da in na zo in zan yi magana sai na tambaye mutum tukunna hadisi kaza ya inganta ko bai inganta ba sannan maganar fa ya inganta ko bai inganta ba a gurin asali ko da kaga malamin shi'a ya ce ruwaya bata inganta ba da ifi ba fa da ifanci irin namu wannan magana kamalul haidari wanda suka ce suna tuhumar sa da hauka shi zan sa magana sa zaka ji me yake faɗa a wannan gurin yanzu zaka ji me yake faɗa hmm? dan ba na minti ɗaya zaka ji me yake faɗa yanzu ga abin da yake faɗa yanzu الطرف الآخر في هذا الطرف عندما نتهم كل من لا يعتقد باعتقادات مدرسة أهل البيت بمختلف التعابير بمختلف التعابير انظروا أعزائي هذه رواية بعد أعزائي وين موجودة وين موجودة أعزائي في أصول في الكافي أعزائي تقول لي سيدنا الكافي الكافي أعزائي الكافي ما هي أهميته يكفي أن تعرف خلونا من المنهج الأخباري يكفي أن تعرف أن العلامة المجلسي يقول أن ما ورد في الكافي أو أمثال الكافي كلها روايات معتبرة كلها روايات يعني يتي أبن da تكين كافي cikin kafi كافي قوة رواية تضم ruwaya to bari zai faɗi me yake nufi da ruwaya mutabara saboda shi wannan malamin kamalul haidari sarki yanzu yana ɓallo musu aiki ne ko malami ne in yana da littattafai da yawa sannan yana da bincike yanzu ta kai ga an fara ɗaukan matakin hana shi magana a iraki bari ka ji abin da yake faɗa cewa za ka ji yana maganan cewa idan ana maganar ruwaya mu'tabara to zai yi bayani me ake nufi da cewa ruwaya ce mu'tabara a ainihin wato a shi'a zai yi bayani hmm. saboda haka kar wani ya zo ya ce min ai bata inganta ba in bata inganta ba to me ake nufi a gurinku da bata inganta ba a bar shi ya da amsa mu'tabar تقول لماذا مرارا ذكرنا لله عز وجل لماذا يقول لعد حسن ضعيف صحيح يقول هذا من باب التعارض بينها لتقديم بعضها على البعض الآخر هذه مرآة العقول أعزائي kaje ya ce me yasa ake samun a ce wannan kaza ya inganta wannan bai inganta ba ya ce kawai saboda a san ababi na tarjihi idan ruwayin sun ci karo ya za a haɗa wannan da wannan ba wai dan in an ce ya bai inganta ba ba aiki da shi a shi'a ba ba ba shi bane ka'ida ba للمجلس الجزء الأول أعزائي الجزء الأول هناك بشكل واضح وصريح يشير إلى هذه القضية الجزء الأول الجزء الأول صفحة 22 يقول قد فصلنا القول في المجلد الاول من كتاب بحار الانوار وخلاصه القول في ذلك والحق عندي فيه ان وجود الخبر في امثال تلك الاصول المعتبره كل هاي الاصول اصول ماذا؟ معتبره مما يورث جواز العمل به فان قلت اذا لماذا تقول صحيح ضعيف حسن؟ قال لكن لا بد من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض مو أنها غير معتبرة مو أنه لا يجوز العمل بها فإن كون جميعها معتبرا لا ينافي كون بعضها أقوى وأما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضا على الإمام لا هذا لا نقبله وإلا كله ما هو كله معتبر كله يجوز العمل به كله مس مستند جيد جدا هذا العلامة المجلسي اللي البحار الآن بأي يعني ما littafin بهال anwar ya ce انك abin أنا ke cikin littafin mu'tabar ana lura ko da ifi a shi'a ko hasan ko muwassaka ko mausu duka a babin tarjihi ne idan ruwayin sun ci karo ya za a yi tarjihi ba magana ba ce ta wani zai ce a'a su ba komai inganta a gurin su ba akwai abin da ba a aiki da shi su ya inganta sarki na ja lokaci abubuwan da zan faɗa don ya kamata da da lokaci in shiga maganan da ya kawo na maganan adalci maganan zage-zage akan abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ban zo kan wasu daga ciki ma amma yanzu barin ba da misali kawai da bidiyo kwaya ɗaya cikin wannan abdulhadi halimul gazi da yake faɗar wata magana yana cewa dukkan abin da ya shafi ulum na addini to 'yan shi'a iyali ne ga Ahalis sunna ka gane ma'anan iyali ga Ahalis sunna abu ne da asali ba su da na kansu daga gurinmu suke koyan ilimi. so amma bari zan ɗauko a zan saka shi ka ji maganar da ya faɗa cewa dukkan abin da ya shafi wa'annan ilmummuka yan shi'a iyalai ne ga abin da ya shafi ahalin sunna na ja lokaci ina sosai sai ya zamanto wannan kusan shi ne na ƙarshe bari gani ko zan ko gan da za a she wani guri na je na tura bidiyon nan sarki ke sa na yi mamaki da na duba na duba na ga ban gansa wani ca ah, to me ya faru ne bidiyoyin nan ban gansa ba a she wani guri na tura su bani mintika bayawa yawa kawai ina so in sa shi ma kawai ya zama ne na ƙarshe sai mu ba da dama mutane su bugu layi mu ji ra'ayikan mutane kuma muna jiran su su zo bari koma nan in gani ko yana can ko zan gan shi in kuma gan shi ba sai in jira sai wani lokaci tunda karatun ba karewa zai ba وقاشنا نعم nan na'am إذا ما أنتو شيني ناك أشي na العظيم للشيخ زكريا الأنصاري متوفى سنة 926 هذه أمهات كتب إعراب القرآن الموجودة عندهم عند القوم وبالمناسبة علماؤنا أيضا يعتمدون هذه الكتب لأننا لا نمتلك كتبا في المدرسة الشيعية لإعراب القرآن فإعراب هذا من ليسي لا نمتلك بمملكة با لمدرستنا مكارن تمامو إنشاء أنا أبن ليشا في إعراب القرآن بمملكة با ودراسة النحو نحن فيه عيال على القوم مثل أغني يتي أبن ليشا في آه، كما نحن عيال على القوم في علم الأصول وفي ilmin rijali kaji a ilimin usulul fiqh kaga fi ilmin ilmin usul kaji na daya sannan da kuma ilmin rijali kaji na biyu to zai ci gaba da lissafa fi ilmin dirayati wa fi ilmin kalami kaga ilmin dirayati ka gani na'am na'am ka gani da kuma dirayati يقوم وفي طريقة الاستنباط وفي علوم القرآن علوم القرآن وفي علم التفسير علم التفسير وفي علم القراءات يقوم علم القراءات وفي علم التجويد علم التجويد وفي وفي وكذلك في الإملاء في قواعد الإملاء هكذا أبن في علم الصرف وفي علم البيان علم البيان في علم المعاني وفي علم المعاني في علم البديع كل هذا نحن عيال على القوم يتدوى أن علم مكان إن شيء إيالي نيغا أهل السنة ما أنا باسد نكنس أسلي ولن كما دي فقد دليلي سوى داك ينزو إن أئل حديثي ني لغو تندما لمن مسكي كوى أدن سكوتا قصة إلن سالي ما مسكي irin su shehu abdullahi gwandu yaushe za ka hada da abin da suka bari bari mu ci gaba da jin shi dalil kutubuna fil hauzati kaga ne wa dalil kutubuna yace saboda dalili shine littattafan su a hauzan mu a hauzar su ta yin shi. nadrusu fil hauzati al ilmiyya yace me muke karanta a hauza ta ilimi me muke karantawa nadrusu kutubahum yace mu littattafan su muke karantawa ahli sunna a matsayin salabus a wayannan ilimin mukan da ya ambata kusan ilimi goma sha biyar abin da ya faɗa kenan wa kadhibuni idza kana yace wa kadhibuni ku qaryata ni hadha al laysa yace kana hadha al-kalam in maganar da na faɗa ba gaskiya bace ku qaryata ni فالكتب الشيعية أخذت منهم في مصادر. لا haka لا كان هكا يتداك للتتفنجن شيعة daga aturas ne na ahli sunna da suka bari na ilimi a wasu bangarori suke ɗauko da haka shi yasa na faɗa maka anan na ce maganan sahihi da da'ifi kwata-kwata yaushe ta fara a shiya so wannan kenan bari mu ji قدرها وسنتحدث عن هذا الموضوع ايضا والكتب السنية في النحو والصرف والبلاغة لا زالت إلى يومك هذا هي التي تدرس في حوزاتنا kaji abin da ya faɗa littattafan ahlus sunna abin da ya shafi bangaren ilimin nahau da sarfu da wasu matsaloli da a hausar su su ake ainihin wato karantar da mutane a magana ta ƙarshe sarki yana ta cewa magana ta ƙarshe akwai magana da na so in rufe da ita a yi haƙuri magana ta ƙarshe ina ganin barin duba in gani in na gani sai in yi katama da ita in ban gani ba kuma shikenan a ka san maganar da na yi masa a lokacin da na shigo ka san na ya kawo misali na cewa waɗanda na zo na kafa hujja da su ai na san shi usuli ne me yasa bai kafa mu hujja da yan usuliya ba sai na kawo hujja da yan akabariya Eh. har yake ce maka ai kwatankwacin yan akabariya kamar a ce maka yanzu mutum a ɗariƙa ya ka hujja sai ya ka hujja da yan hakika ya faɗi haka ko bai faɗi haka ba ya faɗi haka eh. so a wan ka san na mai tambaya jiya hmm. na ce masa to menene malaman da suka ruwaito musu addini wayannan littattafan guda hudu shin me matsayinsu ‘yan usuliya ne ko ‘yan akabariya ne hmm. ka san abin da ya tashi ya ki ba da amsa kawai ya ce ai su kansu ɗabaka ɗabaka ne don ah. ya tabbata sarki wannan bidiyon nashi ban gan shi ba na yanke shi kwatankwacin wanda suka ruwaito addinin da su malam da suke yi kamar kwatankwacin yan hakika ne a ɗariƙa wanda na san yan hakika a ɗariƙa yan ɗarika kansu ba sa kallon su a matsayin musulmi ko a ah, sosai to su ne kwatankwacin wanda suka rawaito addinin da su su malanta ne suke kuma ah, ga ni gashi an kwatankwacin yan hakika kenan kwatankwacin a shi ya bada misalin da kanshi ba shi ya bada misalin da kanshi ba na'am saboda duk malaman nan guda uku da suke da littattafai nan guda hudu at-tahzib da al-istibsar da al-kafi da mallai hadrul yahdurul dukkan su malamai ne yan akhbariya ba usul sannan kuma har wayo idan ka ɗauka kenan zan iya ce maka tamanin cikin ɗari na malaman shi'a to wannan shine kamar matsayin yan hakika ne a matsayin yan ɗariƙa ina magana take ka gaba magana ku? Allah ya sa mu dace abinda zan faɗa ban gama ba sarki amma mu ba mutane dama su buɗe layin waya hatta maganan adalci da yayi magana jiya na so in bashi amsa sannan kuma na so in shiga abin da ya shafi zagin sahabban in sake kawo wasu sababbin abubuwa to lokaci ne bai bayar ma Allah ya kai mu ranar Lahadi amin amin abu da layin waya mutane su yi hakuri mun ja lokaci yau To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu jama'a shekh ya gama karatu insha Allah za mu bude layi amma ah, na dai tsaya shai ya dai tsaya a nan unfortunately uh, kana ganin cewa network ya dami shek gaskiya shai bai sami karatunsa kamar kan da ya so da ya yi ba amma eh, a farko ba amma ai kaga daga baya mun samu tofiki na Allah haka dai sosai to kowa zai kira ku ya tsaya inda shehi ya tsaya inda zaka shiga kenan ba karatu tukan da shehi bai kawo ba ba shi zaka masa tambaya kai ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na'am sai zaki barkan ku da yau barka ka dai kola sunan ka da inda kake kira kuna magana ne da siga adam daga nan Kabbala okay masha Allah Sidi Adam shakka na ah, jinka. Ina yi wa babban babanka barka da yau. Yana jinka. Ina amsa. To masha Allah. A afon mala asali a cikin maganin ku da kuka fara yi na farko ina ga kaman kun yi tahaddi akan kuna neman juri, haka ne eh muna neman shi na jade insha Allah to dangane da maganin juri, ni dan ma alkawarin zan nemo maka juri. amma ni ma ina da sharuda ban san kuma da zai iya karɓan sharuda na ba me sharudan ka a'a ba malam da ya amsa dai ba me sharudan ka me sharuɗan ka eh ba zai ma da amsa sarki A'a, a she nake tambayarka. ka me sharuɗan ka yawa to eh, eh. sharuɗa na farko shine za mu nemo muku judi za ku zauna da shi malam asim amma tattaunawar muna so ya kasance a alikibla fm ne ko kuma a muhammadu rasulullah tv ya ka baka ni idan ya ka baka ni ma zan nemo mai judi ba ne ya kuri mu da mu sai tun da malam yayi yau don sarki a ina ake dagan nan yanzu shayi a shesa nake so a a nan don Allah mu tsaya kan karatun da malam yau kai tambaya kai ya kuri ai malam malam a nan ake dagan nan abin da muke cewa ko jayayya da wasa cikin karatu ita tun da malam yi yau yayi tambaya idan in in in kawai kana ba ba za ka samun ba na ga inda kake so a je kan da kake so kai za mu fita kan karatun ne don Allah da Annabi tsaya kan karatun da malam yi yau i masa tambaya a kan karatu don Allah ya kuri. i masa tambaya a kan karatu don Allah Eh, sarki zaki ina ga kamar ban fita akan katon ba saboda malam yau da shi ya fara eh, ina ina ina a ah, wannan wannan wannan ba shi kaga ina girmama ka sosai amma kaga ba ka daukan girmamawan tsaya kan karatu in mai tambaya akan karatu mu manta ban to tunan eh, very good eh eh insha Allah eh insha Allah sai tambaya na biyu afwan a ah, a ah, dai yake jiya baban malam tashi ya gama karatu malam asad ya bugu waya ya mai tambaya ya tambaya kawo ayan nan da take cewa eh, kabi sina to sai da ya kawo wannan aya din sai yake tambayan shi da ya shi malam asad kiyasi yayi da malam asad ya kiyasi shi kuma malam tashi sai ya ba shi misali a cikin misalan aiki ta mai misalin annabi nuhu da kuma asiya matan fir'auna da ya kame a asiya matan fir'auna sai ba shi misali tunda kiyasi da yake ta to bai ma fahimci ayarin ba ne amma yau a maganar malam asali da zo sai ke nuna kamar mu yanzu malam tashi ya ya hada aisha ne yanzu ya ce mata ita kabisa ne so da yanzu muna so mu ji daga bakin eh, malam asali shin malam tashi ya ce ma aisha kabisa ne wannan shine tambaya na na biyu sa'an kamin ka je na uku kayi abu ya hakuri kwanta da hankalinka kaga jama'a ba su fahimci abin da na sa na stopin ka ba kaga ka kira sunan wasu uh, stations da ya kamata malam ya tafi yau inda na alawunka har malam ya domin kada kan kasa akwai faɗa har malam ya yi magana a kansu da bai dace ba kaga wannan magana dai zo kaina kaga da su ɗauki cewa kamar a ah, mun zo malam ya yi magana a kansu kibla fm da kake magana to bari in gaya maka shi da mata na da nake auren su aurenta uwarsu ɗaya eh, uwarsu uban ubansu ɗaya kan kuma ka sa akwai faɗa wuri yasa kaga ina hana ka akwai dalilin da saka nake hana ka wurin in jama'a ba su ba ku gane ba kun gane ko tsakanin su da malam Musa ban iya na shigo ciki ba yasa kaga in ka zo kai magana haka ina stop ka akwai dalilin da yasa in jama'a ba ku gane ba yanzu to ku gane ka gane yasa kaga ban son kai magana balle ya tada wani rigima ka gane kai hakuri eh, ni ban ma san akwai wannan matsala aha yasa nake gaya maka to me kibla fm fuad umar wallahi ko jiya anan mun yi magana da shi eh, da mata na mun yi magana shi da mata na uwarsu ɗaya su ɗaya ka gane ko yasa tsakanin shi da malam eh. in ban nemi sulhu ba ba zan nemi abin da zai ina aure yasa nake so a kashe wannan magana ka gane shi sa kai hakuri ka nace ko don Allah don annabi ya kake da haka ne na explain maka ka ajiye don Allah je kan magana ya hakuri ya fahimce ni kaji ka yi hakuri eh, to shikenan nagode shikenan yanzu ina so in daga bakin malam shi malam yana son tattauna dole kasance a nan ne ai wannan faɗa maka duk wanda zamu tattauna da shi in ya shirya mu haɗu da shi a ai ba wani dan shi'a in a akwai social media ne a kwanan nan da muka tattauna da shi ba a nan ba sarki da Allah yanzu da ake dagan nan a ina ake yin ta a nan ake yi a nan ake yin ta karka damu ya hakuri sarki eh. ka gane sarki na san abin da kake gujewa to kaga ina ganin malam si da adam da Allah in ba ku shirya tattaunawan ba ai dama ba eh. cewa ne dole bane sai an tattauna ka gane kuna da daman ku ci gaba da raddi in amma idan malamin ku ya nan dai kun tabbatar ba shafi na bane ku afon ba asali kamar da mala asali kamar da kuka sha faɗa cewa wannan ana isar da sako ne saboda al'umma abin da ke faruwa sarki lala ya haƙuri ya tafi in yana da tambaya ta gaba ya yi malam sidi adam ya hakuri ya hakuri mun ba ba da ya kaji ba sharaɗin ka da ya a kira malam musa amma a nan don Allah mu wani ya ina gaya muka cewa kamar akwai matsala ba na son in shiga cikin wannan matsala. Yanzu ka yi tambayar ka ta gaba. Wannan sharaɗin naka da kace kana da sharaɗi, sharaɗin ka ban karɓa ba. Bari ma ka je sarki. Sharaɗinsa da ya ce na aje wani guri ban karɓi sharaɗin ba shikenan mu je tambayar ka ta gaba. to shikenan insha Allah insha Allah ma za mu yi ilan insha Allah. za mu neme ku a shafin da muke bukata za a tattauna. Bala si da dan kodan ajiye kan in ajiye kan doko sabo ne. Ya kuri kamar ina girmama ka baka girmama ni gaskiya. Ina girmama ka ina ga maka private issue na kama baka girmama ni. Ka tsaya ka yi tambaya kan karatun da malam yayi yau ko dai ga jama'a da yawa suna kira mu ba Na gaya maka ka daina shiga wurin kana shiga wurin. Ita tambaya kan karatun da malam yayi yau don Allah don Annabi. Ya kake da haka ne? to shi ke na malam sarki zaki amma kaga ne ba mu so mu je mu ilan inda ba da yadda malam un bane mu ba muna magana ai kun jama'a da Allah ajiye shi eh ajiye shi da Allah ji shi kawai bai da bai da ma ana girmama shi bai ganin wannan girma daga yau na dina na ma ajiye shi kuma barka dai sarki wannan usulubi ne na matsorata ka lura yanzu yan a nawa muka tattauna da su anan so shi abin da bai sani ba a ana raga ma wani dan wani magana da kake ta kokarin ka kautar da shi akwai dalilin da yasa ko mai kibla aifin ko zagi na za su yi a gidan rediyon kibla aifin saboda kai ba yadda za in buɗe baki in yi magana a kansu bai san wannan ba sannan bai san cewa ba ina daga cikin na farko farko wanda suka ya je bincika ya ga debate nawa muka yi da su mutanen nasu da wasu ma a kibla so, saboda haka ba wani abu baban abu bane so yanzu bana da alaka da gurin na ba gurin bai sani ba sannan na yi alaƙa da gurin bai ma sani ba so kai yanzu ka ce kai za ka zaɓan min inda za a tattauna ai kaga a kore nan wayo a ce yawwa nan kuma duk wani ɗan shiya da ya zo ai ba ni na kawo shi ba yi ga inda ake tattauna wannan inda gaske ne nan ya kamata ku zo a tattauna ɗin eh Muje maganarsa ta ta tambayar da ya sarki ya ce wai ina malam tahir ya faɗa ya wai ya ce wa yana na aisha kabis Allah sarki a sarki ina ganin lokacin duk da zaka buga misali da abu kai mu ƙarana tsakanin abu kaza da abu kaza idan ba haka kake nufi ba babu dalilin da zai saka misalta kaza da kaza ba wani dalili babu saboda haka in ba shi da wani abu na damuwa dangane da matar annabi a kan shi ka yi muƙaranar matar annabi ka ce kana buga misali da ita wajen ka da fir'auna buga misalin ma shin da matar annabi da fir'auna ya dace wajen kabisantaka ya dace to saboda haka ba ba ba wai maganan abin nan bane bai ma yiwa bai ma yiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace mu je ta gaba in akwai wani bude wani mai zo ya magana Allah ta'ala barkatu kola daga TikTok Barka da Barka, kare kola ya suna karge na ke kira? sunana Adnan Alawi ina kira daga garin Katsina. To Malam Adnan kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi. Ina malam barka da warhaka. Malam yana ji yana amsawa. Yawa dama tambayoyi na ga sunan kamar haka. Adnan Aliyu ko? Eh Adnan Aliyu, na'am. Bismillah. Tambaya ta ta farko Malam ya yi bayani kan mahaifin manzan Allah har ya ba da fassaran kan abi dalib ban yi magana abu dalib ba a nan gurin Abun kai tambaya Mala Adnan, in ji Mala wai bai magana kan Abu Ban yi magana Abu Talib a nan wajen ba. Eh afuwa ba Abi Dalibu zan ce ba. wannan afuwa Abu Lahabin zan ce afuwa. Na to shi Eh yawwa Abu Lahabin zan ce afuwa ya duke min ne suna. to akwai wasu hadisai da suke nuni kan abdullahi ake magana ko babu to ne tambayar ka ta farko yan fassarar kan abu lahabin da ita kuma mahaifiyar manzan Allah ba ita ma akwai wata fassara da ta zo kan cewa akwai wata wacce ake nufi ba aminatu ba ko kuma babu hmm. sannan tambaya ta ta uku asadu ina zuwa da eh, jira ya kuri tambaya ka ta farko ta ce shin akwai wasu hadisai da suka nuna cewa baban manzon Allah ake nufi kai tsaye eh. ko ba ita bace ta farko eh ko ba ko ba ita eh. bace ta farko to mecece ta biyu ita ce ta farko eh shine ce ta biyu mu je ta biyu ita ce akwai kan ta biyu kan mahaifiyar manzon Allah ita ma akwai wata fassara wasu hadisi wanda ake nufin wata ko kuma a aminutun ake nufi na gane tambaya ta ta uku shine ina zuwa na bari rubuta ne kan to me ta uku? yawa ta uku ita ce a hadisan a wurin malam shin abdullahi da aminatu ɗan wuta ne ko kuwa ɗan aljanna ne sannan tambaya ta ta hudu ina zuwa jira Maje je tambayarka ta hudu. Tambaya ta ta hudu ita ce kan kulafa a wannan a'imma. Hmm. Malam ya ce saboda a'imma ba su yi azumi ba shi yasa kuma ba kuma bakwai Ba su yi wannan ba. Azumi? A auren mutane ke nufi afuwa. To. Dalilin da ya hana su yi shi ya hana ku yi. Hmm. tambaya ta anan malam ya yadda da auren mutu'a kafin annabi ya kwace ana yi ko ba a yi sannan azumin ashura wanda ake yi na cika ciki annabi ya yi ko bai yi ba me yasa annabi bai yi ba ya yin yi sannan kuma mutane suke hmm. sannan azumin ashura ko eh azumin ashura me yasa me yasa ah, eh me yasa annabi bai yi ba ya yi niyya amma kuma mutane suna yi sun kabba sunnar sosai bai yi niyyar yi ba yi amma kuma mutane suna karfafa sunnan sosai yawwa kana da wata tambaya misali yawwa eh akwai wata tambaya ina jin ita ce ta ta kusan karshe to me tambayar ka ta karshe ta su kan kula ba'u isniyashar goma sha biyu kullum min ƙureshi hadisin ya hmm. ko bai inganta ba idan ya inganta guda goma sha biyu kana so ka san su ko na hadisin eh, ya inganta kana so ka sani ko ya inganta ko bai inganta ba sannan in ya inganta su waye goma sha biyu nan da annabi yake magana a kansu to ba koyi yawa ina ma da fatan alkhairi a tashi lafiya mun gode mun gode Allah sa ka da alkhairi mun gode sosai gode to bismillah shek bari in ƙara sa rubuta wannan to to shek ka san haka muke so sarki sosai shayi sosai duk wanda ya zo ko tambayoyinsa guda nawa ne ya dinga faɗar tambayoyin yana da tambaya kaza in rubuta in na gama sai in dawo sai in bashi amsa ko ba haka bane Ah, tambayarsa ta farko da ya yi sarki zaki shine shin akwai fassara ah, na farko shin akwai wasu hadisai da suke nufin suke nuna cewa baban Annabi ake nufi ai rashin samun hadisi karara da ya fito ya nuna sunan baban annabi abdullahi shi yasa muka ce ba shi ke nufi ba duk hadisan duniya da suka yi alaka magana kan babu hadisi kwaya ɗaya da ya fito karare ce baban annabi abdullahi shi ake ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan tambayar da yayi magana an amsa ta ko sarki na'am maganar da yayi tambaya ta biyu akan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan majalisin sarki ai na bada amsa akai nace shi ma hadisin kai tsaye ba yana nuna cewa mamar annabi yar wuta bace a'a annabi ya ji kabarin ya nemi ya neman mata gafaran Allah subhanahu Ta'ala, sai Allah bai ba da dama ba sai na ce malamai sai suka ce hikiman shine tunda tana cikin wanda suka mutu kafin Allah ya aiko manzon Allah suna cikin ahalul fatara kuma da mu da su dole su yadda cewa ahalul fatara ne mutanen da suka rayu kafin Allah subhanahu Ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan Allah ya faɗe shi a cikin suratul ma'ida a cewa ala fataratin minar rusuli ina ba ta sarki ka fahimta sosai na'am ka gane bahaushe idan ya ce fatara kuwa eh ba al fatara ba fatara asali menene fatara bakar yana cewa fatara mai tada tsohon bashi ba ok na'am to irin mugun talaucin nan okay. shine fatara to Allah ya kira shi ya ce ala fataratin minar rusuli a lokacin da ake tsananin buƙatar Allah ya aiko manzanni shi yasa Allah sai ya ce ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna dan sakon mu ya zo muku yubayyinu lakum yana muku bayani ala fataratin min rusuli a lokacin da ake fatara ake kamfan ake talauci ake buƙatar zuwan manzannin Allah a lokacin manzan Allah ya zo dalili ya ce an taƙulu ma ja ana min bashirin wala nadirin kada ku je lahira ku ce ba ku ga wani mai gargadi ba ko mai bishara Allah ya ce to na yanki uzurin ku faqad ja'akum bashirun wa nadhirun yanzu ga mai gargadi nan ga mai bishara nan ya zo muku daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ala kulli shay'in qadir kaga tana daga cikin ahlul fatara so a wannan shine hadisin kai tsaye bai faɗa haka ba abinda hadisin kawai ya nuna sai malamai suka ce to hikiman shine in annabi yayi to za a buɗe kofar duk wanda yake a halin fatara ne za a koma ana neman masa gafaran Allah subhanahu wata'ala wannan shine abu na farko da kuma abu na biyu da shi wannan dan uwa din ya ainihin wato ya tambaya abu na uku ya tambaye ni ya ce min shin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan wuta ne ko yan aljanna ne ba ita bace tambayar da ya sarki haka ne eh haka ne ta wannan matsala ce da take da alaƙa da gaibin da ko annabi Allah ya rufe masa ita bai faɗa masa matsayin abin ba domin inda akwai matsayin abin ai ana za mu same shi sarki to a qur'ani ko a ina a hadisi ko a hadisi ko so she yasa irin wannan a dunkule abinda Allah ya kawo sai ce tilka ummatun qad khalat wannan wata al'umma ce da ta riga ta wuce laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu ko kuna da abin da kuka aikata su ma suna da abin da suka aikata wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku dangane da aikin da suka yi ba shi yasa kaga al'aslu sarki shine ni in damu da kaina in zama mutumin kirki na tabbatar cewa matsalar iyayen ma'aiki ba ta daga cikin matsalar da in ka je lahira Allah zai tambaye ka akan ta hmm. ko tana ciki ba ta ciki saboda haka ahlul fatara idan bai sani ba in wasu sun shigo a cikin su zan kawo a cikin usulul kafi yanzu ina matsayin ƙananan yara da suka mutu suna ƙanana ba su balaga ba to akwai magana wuri na'am eh na'am akwai magana abin da ya tabbata ko a cikin littattafan su cewa gobe alkiyama Allah zai tattaro yaran hmm. zai kawo wuta da aljanna za a aji ka gane wutar ita ce aljanna aljanna ita ce wutar Allah zai ci su shiga wanda ya ma Allah biyayya ga wuta yana kallo ya damfare ta ya shiga alama ne cewa da zai rayu a duniya ya tsawon rai zai ba Allah wanda aka ce ya je ya ce ba zai je ba alama ne ko da ya rayu a duniya ya tsawon rai ba zai ba Allah subhanahu wa ta'ala to kaga yanzu duk wani yaro da ya mutu karami kafin ya balaga ai kaga babu takalifi akan shi ko to a yanke masa hukunci da aljanna ko ta wannan lamari ne da yana gurin Allah hmm. tambayarsa ta gaba da yayi yake cewa wai dan menene azumin ashura eh, eh? na'am eh dan menene azumin mai azumin ashura annabi wai yayi niyya zai yi da bai yi ba kuma dan mai mutane suke Allah sarki shi dan uwa abinda bai gane ba shine matsalar azumi matsalar annabi yayi niyya yi bai yi ba kana ganewa sarki na'am annabi ya yi niyyar yi bai yi ba hmm. abin da bai gane ba a gurin malamai dama ta'arifin sunna shine abin da annabi ya faɗa da bakinsa ko eh. ko ya yi a aikace hmm. kowa kai a gabansa ya tabbatar cewa wannan abin addini ne idan manzon Allah ya faɗi magana da bakinsa ta zama addini ko bata zama ba ta zama addini shin akwai hadisan da annabi ya yi magana cewa ai azumin ko babu abin da bai sani ba a gurin malamai alƙaulu zancen annabi ya faɗa da baka wani lokaci yakan fi aiki ƙarfi ma abin da bai sani ba ne. So hmm. kaga faɗar manzon Allah da baki cewa a yi ta wadatar tunda cewa idan Allah ya kai shi shekara mai zuwa zai yi bai kai ma ya faɗa da baki ya ce ai ai ina ganin wannan maganan ta wadatar sannan ina ganin ɗan uwa da ya sani cewa abu ne wanda yake wannan maganan azumin na Ashura ha'a littattafan shi abu ne wanda yake tabbatacce ba mamaki kafin in kai ƙarshe watakila zan iya karanto masa guraren da ya tabbata cewa wannan azumin da ake yi na abin da ya shafi a tasu'a da ashura ko eh. azumi ne wanda yake ya tabbata a cikin ainihin wato littattafansu ina fatan dan uwa zai je duba wasu littattafai da watakila zuwa anjima zan da zan tabbatar da cewa azumin ya tabbata har a cikin littattafansu na shi a cewa ana yin wa'annan wato azumin makan kamar yadda ya tabbata daga zurara yas'ala aba abdullahi an so mai ashura fa qala sai ce man sama kana hazzuhu min siyami dhalika al-yawm hadd bin marjana da makamantansu wannan suna maganan waɗanda suka ce haram ne amma akwai hadisan da suka zo a cikin littattafan suka tabbatar da cewa azumin tara ga wata da kuma azumin goma ga wata ya riga ya tabbata bari ba shi misali a gurguje sarki ya tabbata cikin tahazib da alisti bisar wa'annan dina wannan da kuma a littafin wannan Tusi ya fitar da wannan ruwayan a cikin tahazibul ahkam gashi nan yake cewa rawa an abil hasan alaihi salam annahu qala yake cewa sama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawm ashura a littattafan shi'a kenan sannan ya tabbata cewa annabi ya ruyi an abi abdullahi an abihi anna aliyan alaihi salam qala ya ce umu eh, al'ashura. yake cewa sumu al-ashura hakaza at-tasi wal ashir fa innahu yukaffiru dhunubas sana wannan in ya duba cikin tahdhibul akam da al zai ga wannan maganan nan ya tabbata a cikin littafin wasa'ilu shi'a da kuma hada'ikun najira ya tabbata cewa Jafaru Sari ya ce man amkanahu muharram fa innahu eh, mu sahiba min kulle sayi'a duk wanda ya samu damar yin azumi ranar Ashura yana shi damar tsare duk wanda yake ma'abocinsa ne daga abin da yake a ah, mara kyau sannan ya tabbata cikin ah, abin da ya gabata na wa'annan littattafan daga annabi cewa inna afdalus salati ba'da salatil farida as-salatu fi jawfil layli sallah bayan sallar farilla ka tashi kai sallah cikin duhun dare wa inna afdalus siyami min ba'di shahri ramadan mafificin azumi bayan azumin watan ramadan sawm shahrullahi azumin watan Allah alladhi wanda yad'unahu al-muharram suke kiransa suke ce masa al-muharram maganan azumin ashura dan uwa abu ne wanda yake tabbatacce a cikin littattafan shi'a sannan sai magana ta gaba da yayi sarki zaki ya ce wa'annan imma din hadisin ya ce yana buƙatar ya san na farko hadisi ya inganta ko bai inganta ba ya yi wannan magana ko ya yi wannan magana na yana buƙatar ya san shin hadisi ya inganta ko bai inganta ba to na farko bari faɗa masa ruwayan wannan hadisin ta fuskar da ya zo na farko akwai hadisin da ya zo cikin Bukhari ya kuna na ashara amiran kulluhum min Quraysh wannan hadisin yana cikin Bukhari ya kawo shi kitabul ahkam hadisi na 2222 al-Imam Muslim ya kawo shi kitabul imara babun nas babu annasu ya tabu'un lil Quraysh hadisi na 1821 sannan riwaya ta biyu akwai la yazalul aziran azizan ila 12 khalifa kulluhum min Quraysh shi ma yana cikin sahihu Muslim ruwaya ta uku la yazalu hadha ad-din azizan mani'an ilisni ashar rajulan shi ma yana cikin sahih muslim la yazalu hadin la yazalu ad-din qa'iman hatta yakunu ne hatta yakuna alaikum ne ashara khalifa kullum tastami'u alaihi al-umma shi yana cikin sunanu abi dawud da waɗannan ruwayan maganar da ya tambaya ta farko ya ce in ba shi amsa shin hadisi ya inganta ko bai inganta ba sarki amsarsa shine hadisi ya inganta Kaji na ɗaya, na biyu ya yi magana yake cewa yana so idan ya inganta a faɗa masa sunayen wa'annan khalifofin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato faɗa. To su abin da suke zuwa su je su faɗa wa mutanensu. Wayannan imaman da suka tsara sai suka ce a'a ƙarya ne ai ba wayannan a imma ɗin a sunna babu su. to shine nake so in karanto masa ya ji cewa a'a wa'annan imaman ko kuma wa'annan khalifofin da annabi ya faɗa cewa ba za su gushe ba in dai suna a khalifofin nan addinin musulunci yana da ƙarfi to ka tambaya ka ji galibi a imma da kuka ce kuna koyi da su ai mafi yawancin abubuwa kun ce ba su damu daman yi ba wasu maganganun ma an kun yi sai ku ce ce ta sa suka yi to ya za wanda ke cikin taƙiya ya samu bayan damar bayyana addini lillahi wa rasuli ta yaya za a yi wanda kullum yake cikin taƙiya ya samu damar bayyana addini so bari faɗa maka na farko shine Abubakar Sadiku. Abubakar Sadiku ba shi bane khalifa na farko sai wa sai Amir Umar dan Khattab sai wa sai Usman Usman dan Affan uku ko eh sai wa sai da na Ali nawa hudu sai wa sai Hassan mun samu nawa biyar biyar sai Muawiya mun samu nawa shida to sai Yazidu Yazidu sun an yi saɓani a kan shi in ka ce mana dan me aka saba sai in ce maka ya akai akai saɓani a shi'a imamiyyar ta kasu har gida 20 saboda Annaba a hadisin ya ce kulluhum tastamiu alaihi al-umma to in mun ɗauki malaman da suka ce tun da yazidu an yi saɓani. ban da shi to sai mu ɗauki marwan bin al-hakam shine na bakwai yanzu al-walid bin abdul malik na nawa na takwas ko suleiman bin abdul malik na nawa tara na tara hisham bin abdul malik nawa goma goma umar bin abdulaziz nawa sha ɗaya sha ɗaya sai al-walid bin yazid bin abdul malik nawa sha biyu to wa'annan su ne kalifofin da annabi ya ce matukar suna khalifofi addinin musulunci ba zai gushe ba yana da ƙarfi. Ba na yan shiyan da suka ce sha biyu. A wannan a to ana kiran ka khalifa ne baka hau ba? A ita ce maganar da ne maka. na shi annabi ke nufi ba wai. Su ne labari annabi ya bayar. Kamar yanzu da ya bada labari ya nuna sai na Hassan ya ce wannan ɗan nawa shugaba ne. Allah eh. zai sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi na musulmi guda biyu masu faɗa da juna. shin yadda annabi ya bada labari ya tabbata an yaka ko ba a yi ba ya tabbata an yaka ya tabbata an to idan labari annabi ya bada ce addini ba zai bushe ba yana da ƙarfi matukar kali kaga a cikin hadisin babu kiran sunan wane da wane to shine na ce maka kamalul haidari ya ce idan annabi ya kira sunansu ko a a dan me yasa shi an suka yi sabani ta hmm. lura so tun da labari annabi ya bar sai mu duba magani. gani lokacin da aka samu kalifofin nan guda goma sha biyu addinin musulunci yana da karfi a duniya ko bai da ƙarfi yana da ƙarfi su kuma galibi ma sun ce galibi imaman abubuwa da yawa taƙiya suke yi in ka matsa sai a ce taƙiya ne me yasa sai na Ali hana auren mutuwa ba sai a ce maka taƙiya yi me yasa wani bai kaza ba sai a ce maka taƙiya yi to wanda ya yi taƙiya abin da ya kamata ya bayyana bai bayyana ba yaushe ya bayyana addini Hmm. ka lura so suna zuwa su je su yi wa mutane ƙarya su ce ai babu waɗannan kalifofin a sunna shi yasa yau ka ji na karanto maka su guda goma sha biyun nan na'am na'am mu je tambaya ta gaba to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu malam ali na sarki zaki malam ali nawa Allah ya taimake ka malam ali yau E ka san ni ba sakwace ne yau ka bata rai a a kai hakuri ah. ni ma yana sa baki kai hakuri mala ali <laughs> ta kaji malama ya sa baki kai hakuri mala ali in mutum ya bugo waya eh ba yana so a yi program now amma bai ba a yi ne shafin ka eh to abin da ka fara tambaya ce sarki now wani za ya ga kala yi ta kwan to Allah ya saka maka da alkhairi ni abin da ma nake gani kaga in yazo janyo wani fada nan zage-zage abin da nake bada hakuri a daina bai sani ba ana yi ta kasa bai san na cikin eh, wannan sulhun ba she ka zo ka janyo ina ce maka ka daina ni na sa abin da sai ka je ka daina she kuma kana kana ci gaba da haka kaga zai kawo fitina ba ke in kaga mutum na yin abu intentionally yake ne ba abin da bai sani ba magana wai ya san kaza ko bai san kaza ba wannan duk duk ya sani da gangan yayi yawa saboda haka in malamin su ya tashi tattaunawa na'am in mai horin rawani na in mai bakin rawani na hmm. in iraki yake in iran yake in najeriya yake duk inda yake taho a tattauna magana ce ta karatu malam ya gaye malam shi ya gayyace shi yanzu ba ma shi ya gayyace malam ba ni da na gayyace ka na baka invitation in ka shirya kai zaka isko ni na'am na'am na'am da malam ya bashi invitation kuma ya ga inda malam ka karatu na'am in ya tashi tattaunawa sai ya zo ya tattauna in kuma akwai abu da ka <laughs> tuhuma yi a shafin ka wanda ya gani kamar ba a yi musu adalci to da sai ya bayani ya ce sarki na'am za ni kawo malam ya tattauna da malam amma ba a yi a shafin ka saboda kala kaza kala kaza shi very good very good wallahi very good amma haka kawai without any reason mutum yanzu kawai ya ce wai bai eh. yi a wuri kaza ba sai wuri kaza ko wuri kaza wannan ba reason ne ba kuma ba kai kuma ba kai kuma za ka yi mukabalan ba kai kuma za ka yi ba to <laughs> ah! so ni gaskiya shi yasa ma ɗaya na bugo waya saboda ni <laughs> eh, dama wani bi abu ya dauru ruhe ni sai ji kamar da inda tun da ka duka da ba ma ba haka zama magana wakila da zai zai zama magana a wayo kai hakuri kai hakuri kai hakuri ba na hali kai hakuri kai hakuri kai hakuri sai ko in yana cikin karatun wasu shi ma kila ya fahimci ala inta sunna to in malam ya zo na yana karatu kila yana yana inta shi a shigo to ka eh, gani kasa kasa bangaren sunna akwai Malam ali ka shiga wani baji kuma. Malam don ana ga ya kuri ga ya kuri bar bar waje wanga na saboda wannan magana. Shi ma malam shi ma malam hana shi zai shiga wani guri. Wallahi tsakanin su da na ji daɗi sosai. Wallahi malam Ali. To amma kaga wasu ba su gane ba akwai wani magana da mutum in kai zai kawo fitina. Na'am. In tsakanin malam ne. Eh. In tsakanin malam da wani ne ma da sulhu yana da akwai alheri ciki ne ba wani cutar suwa zai kawo ba ko wani abu sosai ba wanda ba za a samu sulhu da shi ko banza abin ga alaka ta riga ta hada tsakanin fahad da matakka ya zama alaka akwai ta tsakanin ka kai da fahad kenan to kage in in in sulhun yana da yana da alheri yana da fa'ida ba wani abu ko da malam bai zo shafin fahad ya karatu ba na'am ai ko gobe malam yana zuwa a shafin mu in zai program wani sometimes za ga ya dauko bidiyon da akwai murya fahad ciki to to ka gani kaga wannan duka yawa duk abin da shahi addini inda addini za a yi eh. sarki ba inda mutum ba zai zo bai yi harka ce ta addini saboda haka Allah ya saka muku da alheri ni ban da abin da zan ci yau amin malali Allah ya saka maka da alheri wallahi mun gode sosai na gode Allah ya saka maka da alheri malali na gode na gode sosai na gode to ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh malam ubaidullah abuzu Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh Malam Ubaidullah Azbuzu. Assalamu alaikum. To, Assalamu alaikum. Wa alaiki salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, ah, sai da ya sunan daga ina ke kira? Sunana Maryam Mustafa. Ok, sai da Maryam kina tare da ah, Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi. To da farko dai ina malam fata alkhairi ina muku fata alkhairi. Malam yana Ina godiya malama Maryam Mustafa. Ah, malam ni abin da zan ce ba tambaya ba sai gare ni karin bayani ne. Ina don Allah malam idan za ku fara karatu ku ringa jawo mutane hankali akan kwamadin da ake yi a ƙasa na zage-zage. Idan malamin ka ya zo yana karatu wanda malam baka gamsu ba da shi ba yana magana sai ka ranga rubuto zagi daga ƙasa kuma idan malamin yana magana sai ka ranga jin daɗi kana ƙara wani irin irin haka wani ya bayan shi amma menene idan malam zai karatu ya ringa jawa mutanen da suke biyan shi hankali wajen zage-zagen da ake yi. Eh a ringa tuwa wani malamin mutunci irin haka daga ƙasar kwamaki. very good very da muke bin shafin hakan baya mana daɗi to ba komai yar uwa za mu ja hankalin mutane kuma Allah ya sa mutane su jikin san lamuran mutane sai a hankali amma sai dai mu ƙara sarki ai mun sha jan hankalin mutane ba ɗaya ba ba biyu ba kuma akwai wata sa'in da nake jan hankali wasu da Allah ku daina zage-zage a'a da na duba daga ashe ba kowa ke zagi ba ni ni yake ta dora wa zagi nace to subhanallah ba daɗi walla idan malam yana karatu sai ka ringa jin daɗi kana yaban shi eh amma wani zai kana zagi shi ne yake karatu sai kai ta dora mai zagi daga ƙasa ma ya sir to mutane dai masu zage-zage da Allah su ji tsoron Allah su bari yar uwa insha Allah kuma duk sanda in dai ni zan yi karatu to da izinin Allah zan ɗauke shi a matsayin ƙa'ida zan ja hankalin mutane kafin in fara kuma wanda na ga yayi ɗaya biyu uku za mu ɗaukan masa mataki in Allah ya da in mutum zage-zage zai yi mm. ya tafi kasan matakin da na dawo na ɗauka kenan akan fes? idan na zo ina karatun da bai da wata munasaba za ka ga wata matsala ce za ta faru wacce take da alaƙa da duk musulmi ba wata aƙida kake magana ba abinda wanda kake maganan matsalar ta shafe shi ta shafe ka sai ga ka zo kana bayanin kanta amma shi ya zo ya ɗauko wata matsala yana zagin ka da ita so da na fahimci haka hmm. in mutum ya ɗaya biyu uku ko magana ba sai in yi blocking ɗinka kawai saboda ai ba cewa ne do in yi magana da wasu admin ban sani ba ko ni a akwai waɗanda na sa wa ido in na blocking su duka wallahi shai bai wuce wani minti biyar shida shagga sun dawo na rasa wa suke contact ne a dawo da su abin na bin mamaki gaskiya kamata mu magana da eh, admins admins ka ga mutum ya daya ya eh. biyu ya uku kuma da san iri zagi daya iri daya eh. kawai sai in sallame in ce maka a dama ba cewa ne dole sai ka zo ka saurara in ba za ka iya saurara ba kuma ka zo kana ta zage zage kaga ai bai kamata ba to insha Allah yar uwa wannan maganar da kika yi malama Maryam yana da muhimmanci za mu iya ƙoƙarin mu insha Allah duk sanda za mu karatu mu tunatar Allah ya saka miki da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga tiktok alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki na mafatan kai. muna amsa kola sunanka da dake kira kana magana da Bello Abubakar da masoyi Sheikh ta Jabbar ah, Sheikh Muhammad Nasir Kawara. Masha Allah dan kogo. Malam Bello Allah ya taimake kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna kai wannan layi. Eh, ina yi wa Sheikh Musa Asadu suna fata alkhairi ina mai barka da wannan lokaci mai albarka. Allah ya saka. Ina amsa dan wa. Amin yana jin kai na amsa. Yawa, tambayoyi na guda uku ne nake so zan dan tambaya. To, bismillah. na ɗaya. Farko, na tambaya ta farko, bidiyon nan da aka saka na ƙarshe na wannan mai farar riga. Tambaya da nake. Shin, shi wannan wani malami ne? Hmm. Kamar a shi shi'a menene matsayinsa ya isa a kafa hujja da shi ko bai isa ba. sai tambaya ta biyu hmm. imamai goma sha biyu da yan shi'a suke cewa don na ji yanzu an tambayi malam ya kawo wasu kwaya goma sha biyu ya ce su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma ba waɗanda yan shi'a suke magana ba tambayar da nake da ita a gurin babu wani hadisi da ya yi magana wannan imamai goma sha biyun kamar daga bangaren sunna sai dai kawai daga bangaren shi'a kuma annabi bai faɗi waɗannan imaman goma sha biyun ba kwata-kwata. Da fatan kuna jina sarki zai. Muna jin ka sosai. Sunayensa kake magana? Yawa. Eh? Yawa kamar yawa kamar tambayar da aka yi ɗazu akan halifofi goma sha biyu. Mm. Da ya karanto. Shin babu wani hadisi a ɓangaren sunna wanda ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara da waɗannan imamai goma sha biyu da 'yan shi'a suke faɗa akan suke faɗa su kawai sai da mm. shi'a ne suke da hadisan da suka yi magana akan imamai goma sha biyu. Suna mm. ji. Sai tambaya ta uku akan magana auren mutu'a da aka yi. Shin, na ji ana ba da hadisai waɗanda suke magana cewa har bayan wafatun annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama bai haɗa auren mutu'a ba sai bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama da yi wafati sayyidina umar Allah ƙara masa yadda ya haramta auren mutu'a shin tambayar ita ce a nan gurin shin bayan Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama a addinin musulunci akwai wanda yake da dama ya ce wannan abin haram ne ko kuma ya ce wannan abin halak ne wannan shi ne tambaya ta ta uku hmm. ina da malam alkhairi sarki zaki Allah saka da alkhairi Allah ya jagora Allah ya ji kan mahaifa mun gode mun gode sosai mun gode Allah saka da alkhairi to bismillah shek to a tambayoyin da ya sarki tambaya ta farko da ya yi bidiyon wanda wato na ɗauka nasa hmm. wannan Abdulhalimu Lagazi ko? Okay. Malamin da na saka bidiyonsa sunansa Abdulhalimu Lagazi. Okay. Ka lura? Na'am So in Malam Bello yana so ya gane matsayin Abdulhalimu Lagazi a Shi'a. To da Allah yanzu nan ya yi bincike a abin da ya shafi YouTube yanzu nan zai gane matsayinsa cewa ana kafa hujja da shi ko ba a kafa hujja da shi ya matsayinsa yake a shi a babba ne da yana da littattafai ko da lakcoci da ya yi da yawa kwanan gasken gaske akan abin da ya shafi auren abin da ya shafi wannan matsala din abdulhalim gazi babba ne ya yi karatu a hausa ta ta ilimi ta in shi'a wanda zaka ji yana maganan hauzozinsu wannan ita ce tambaya ce da ya ta farko ko sarki eh. tambayarsa ta biyu cewa waɗannan a'imma din isne ashara ta wannan tsarin da sunayensu duk magana ce ta ƙarya kawai ya za a yi a zo a kira ka a ce maka khalifa ne kai in annabi ne ya bayar da labari ya ce za su yi kuma ba su yi ba labarin annabi me ya zama me ya zama hmm. <laughs> wannan magana yana da karfi ya fita baki na magana ce ta gaskiya ah. shi yasa ai kaga abin da ya shafi annasiku da mansu hmm. a kawo hukunci a goge shi duk malaman duniya suka yi ittifaki yana shiga cikin jumla ne insha'iya ba khabariya ba ka insha'iya yanzu ana iya cewa ku yi abu sai zama akwai wahala sai a ce ku bar shiga wani mai sauki. cewa ku yi ai umarni ne ko ku bari ai hani ne ko To ana iya hana ku a ce ku yi abu bar abu idan an ga akwai maslaha sai a bar ku a ce ku yi. Ana iya cewa ku yi abu in an ga akwai maslaha kuma Allah sai ce ku bar shi. Ka fahimci wannan? So amma Allah da Annabi ba za su ba da labari ba su ce abu zai faru. Daga ba a dawa ce muku a ai ko da aka ba da labarin aka ce abin zai faru. To gaskiya ba haka abin yake ba abin ba zai faru ba. In suka ba da labari suka ce abu zai faru. Aka dawo aka ce abu ba zai faru ba. Labari ya zama mai Shi annaba abin da ya ce ya kunus na ashar amiran, amir, shugabanni guda goma sha biyu za su zama to kullu min quraish bai ce daga ahlul bait ba daga qurayshawa yace sannan yace la yazalul islamu azizan ilis ne ashara khalifa kulluhum min quraish addinin musulunci ba zai gushe ba yana da izza matukar shugabanni khalifofi goma sha biyu ne suke mulki yace dukkan su daga qurayshawa ta fahimta sarki zaki am da mu da sunna da su duka an yi ittifaqi annabi bai faɗi sunan ba a'a ka ba da labari ka ce abu zai faru sai a jira a gaya abin ya faru yadda ya faru sai a yi hukunci to faruwar abin shine abin da labarin ka yake ne. yanzu da annabi ya nuna sai na hasan ya ce wannan dan nawa Allah zai yi sulhu da shi da ƙungiyoyi na musulmi masu faɗa da juna ya faɗi shekara da lokaci da yadda sulhun zai faru kawai ya dai ce sulhun zai faru da abin ya zo ya faru a aikace yanzu abin da annabi ya faɗa kan sirina Hassan ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata yanzu da da ya ce wannan ɗan nawa nan gaba Allah zai sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi na musulmi masu faɗa da juna sai aka zo abin bai faru ma an yi ƙarya ko ba yi ba sosai kaga labarin ya tabbata ƙarya to in annabi ya ce za su yi kalifanci kuma ba su ba labarin annabi ya zama ƙarya ko bai ba sai mu kalla mu gani waƙi suwa suka yi khalifancin a hmm. lokacin da addinin musulunci yake da ƙarfi sai mu ɗabbaka abin a kansu wannan shine magana ta gaskiya saboda haka mu mun imani da hadisin yadda annabi ya faɗa babu sunaye su ma da suka kirkira sunayen ƙarya suka faɗa dan kaga a cikin abin da zaka gane ƙarya ne ta ya aka yi ƴaƴan Hassan aka ce ba mai rabu, sai ƴaƴan Husaini dan ka gane tsarin mutane ne ba tsarin Allah bane na'am ya aka yi ‘ya'yan Hassan ba su da rabo. Sannan magana ta ƙarshe da ya magana yake cewa ya tabbata cewa ana yin auren mutu'a, ko shin ana yin auren mutuwa lokacin da annabi ya rasu da ba annabi ne ya rasu, sana ka zo aka hana. Maganan auren mutuwa sarki duk wanda ya ce wai ana yin shi har annabi ya bar duniya bayan annabi ne sai na Umar ya zo hana. Wannan rashin adalci ne ƙarya ne kuma ha'inta sai da na Umar. Hmm. ba sai da na umar bane ya hana ka lura annabin da ya ba da dama ya ce a yi kuma annabin ne ya zo ya ce a'a da ni nake muku izini ku yi auren mutu'a amma yanzu ku sani daga yanzu duk wanda in ka duba babu cikin sai musulun da ga babu nikahil mutu'ati wa bayanu annahu ubiha Babun da ke maganan auren mutu'a da bayanin cewa an halatta ta thumma nusika sannan aka shafe ta thumma ubiha sannan aka halatta thumma nusika sannan aka shafe ta wastaqarra taharimuhu ila yawmil qiyama sannan haramcin ya tabbata har ranar tashin alkiyama a cikin sahihu muslim tunda yana magana ne a hadisi na da shida. hadisin a sabaratul juhani cewa babansa ya ba da labari cewa annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqala yana tare da annabi sai manzan Allah ya ce ya ayyuhan nas inni qad kuntu adintu lakum fil istibta'i min an-nisa da ni nake muku izini ku auren mutu'a sai ya ce wa inna Allah qad harrama dhalika ila yawmil qiyamah Allah ya haramta wannan har zuwa tashin kiyama sai manzan Allah ya ce faman kana indahu minhunna shay'un duk wanda yake a gurinsa akwai wani abu na matar mutu'a da ya aura fal yukalli sabila ha ya rabu da ita wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an kada ku karɓi wani abu da kuka ainihin wato ba su in ya duba zai koma cikin littafin a wannan littafin na wannan malamin mai suna al'amwal libinin zanjawaihi wanda zanjawaihi ya rasu hijira ta 251 ya yi magana akan wannan matsala wanda ya buɗe mata ainihin wato babi a cikin wannan littafi na ainihin wato nashi wanda ya bude babu fi ma ja'a ya juzu li ahlil milla ya kawo wannan hadisi yayi maganan wannan wannan kai ba shi ba in mun tafi littafin sunanu darimi littafin sunanul littafin in mun tafi littafin musnadu musnad na wannan malamin za mu ga wannan na abubakar bin harun wanda ya rasu hijira ɗari uku da bakwai ya kawo wannan a cikin littafin shi sannan idan muka tafi littafin al'imamu bin hibbana ya kawo zikirul bayani bi annal mustafa harramal al-mut'ata amal hajji wada'i tahrim al-abadi ila yawm yaushe al-imam ibn hibban ya rasu ya rasu hijira 354 ya buɗe babi cewa an batau cewa annabi shi ya haranta auren mutuwa har ranar tashin alkiyama a wannan ya kawo so akwai in ce in hana abu sarki da kuma littafin a sharhu sunna na Imam bagawi da kuma littafin abin da ya shafi wannan malamin shi ma a sunan wal asar na al-Imam Abubakar al-Baihaqi manzon Allah ne ya hana shi sai na Umar ya zo ya hana ne da hanin annabi kamar yadda Yahudawa ai ba annabi bane ya fitar da su daga jaziratul Arab annabi ya bada umarni ne sai na Umar ne ya zo ya fitar da su daga jaziratul Arab sai hmm. wani ya zo ya ce ai sai na Umar bai kyauta ba Yahudawa suna zaune a jaziratul Arab ya zo ya fitar da su ya fitar da su da sanin da ra'ayin kansa ko da hanin annabi ya amfani ya fitar da su. Ko da haka maganan wani ya ce wai a'a yadda suka kawo falalar auren mutu'a ni da kai ne yanzu mun yadda cewa na Fatima ba ta taba yi ba haka ne a imma din nan sayyidina Ali da waye ba su taba yi ba hmm. to ta yaya aka yi ga wani abu na alheri yan shi ana yi amma a imma ba sa yi to dalilan da suka sa ahlul baiti ba sa yi mu ma shine dalilan da yasa ba ma yi shikenan kawai Allah ya sa mu dace amin amin amin mu je ta gaba in akwai wani Allah ta'ala barakatu kola. Na'am kola sunan ka na ake kira? Sunana Zayyan Idris daga garin Kaduna. Daga garin na? Kaduna. Kaduna, Kaduna. Ok, masha Allah, kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadi suna kawai nan layi. Insha Allah, muna ma barka da waraka sarki zaki da wannan kokari da kake insha Allah Allah saka. insha Allah tambaya na na ga malam guda biyu ne ko uku haka insha Allah to me na daya sarki zaki muna so mu tabbatar maka da cewa ba zagin sahabbai muke yi ba kawai dai muna faɗin abin da tarihi ya zo da shi ne sai a ce an zage sahabbai saboda haka yanzu tambayi shi malam insha Allah ta'ala sai ba ni amsa da kan shi to sai mu gano cewa shin yanzu me shi ma me zai yi daga cikin wannan abin insha Allah ta'ala okay tambaya ta farko shin ina so malam da Allah ya mun karin bayani shin sai da zahara yan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ya sanadiyar rasuwar da ta yi rashin lafiya ne ko ko me ya da ta ta ta ta fadi tambaya ta biyu akan jiya na ta tambayi malam tayir akan me matsayin abubakar da umar da usman a wurin a wurin mu shi'a yanzu an sa suke so a wurin shi amma da dalilin na farko mu a wurin mu Ali shine khalifa farko a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hujja kuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rana daga hannu yace man kuntu fahara aliyyin maulahu bana wannan Allah Ali ma shi bari sai ya gama kurkurin kuma yake cewa an ta min dibi man da ta haruna Musa matsayinka a wajena Imam Ali kamar matsayin annabi Haruna ne a wurin Musa sarki zaki a lokacin zamanin annabi haruna annabi musa annabi musa yana da wani lokacin wanda ya bisa kamar annabi haruna ne okay to yanzu ina so yanzu na kawo mai hadisi wanda ya tabbatar da cewa kuma zan Allah ya bayyana mana cewa imam ali shine ya fi kusanci da shi kuma sannan shine karifan shi a wurin shi saboda haka ina so ya kawo mun hadisi ko da kwaya ɗaya ne da ishi ma mara kyau ko da wanda bai wanda ba wanda bai inganta ba wanda manzon Allah ya ayyana ya ce Abubakar kamar shine wanda ya fi ya fi kowa a bayan shi ko kuma wanda ya zama ko kuma khalifa a na maka mutum haka ka Ka gama Sai ba kai tambaya ka ta biyu menene tambaya ka ta biyu Mana wanda na zama shugabanci aliyu ma shugaban shi saboda haka yanzu na so kamun makamancin wannan hadisin sannan abu na biyu a tambaya ta uku sarki zaki ina so ya bani labari ko ya faɗa min wane ne ya kashe umar uwar mu'minai Aisha radiyallahu Aisha oh, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari ko kuma ya faɗa min wane ne ya kashe ta me ya sanadiyar wafatin sannan ina ina ne kabarin ne makabarin ta yake eh Aisha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari akan wane ne ya kashe ta sannan a ina kabarin ta yake ina so ya bar labari akan wannan wannan dalilin haka. Ka gama tambaye ka ko kana da wata? Sannan abu na biyu ƙarin bayani da sarki zaki zan mai ƙarin bayani akan maganar ki. Ya ce Kamal Haidari an hana shi magana a Iraki. To ba Kamal Haidari ba a Iraki yake zaune ba ma. Gabaki dai ba ma ba ma a Iraki yake zaune ba. Haka alin wuri ya yi magana ba daidai ba. A halin ko ba ya kamata ya magana ba. To ba komai na gode da gyaran da kai min a ina yake zaune. Abu na hudu abu na hudu abu na hudu. A'a da Allah mashin da ka gyara ne a ina yake zaune. Bar ma lai magana kola. Kola. Kola kola kola. Kola kola kwata da hankalinka ya kuri ina zuwa ina zuwa kwata da hankalinka ba aje ka. Malam zai magana bari mu ji malam ya kuri. Tun da gyara kaman kace ba anan yake da zama ba. Kula in yin a samu hakuri ai ban ajiye ka ba bari ya bari ya kai wani magana kai ya manta kwata da hankalinka bari mu ji malam bismillah aha tun da gyara kaman kace ba a iraki yake da zama ba eh. sai na ce na gode da gyaran a ina yake da zama kamar yadda yana zaune a iran to to shikenan ba komai ka fahimce ni Okay, malawa ya fi malawa shi kenan ba damuwa. To mun gode Allah saka da. To yanzu dan uwa ka gama tambayoyinka ko kana da wata? Sarki zaki. Na'am. Ya ce Ali ya karanta Ali ya ce almanzo Allah ya ce alkullu fa min ba'di isna ashara kulluhum min quraish ko ba haka bane ba. Ni ban kawo wannan hadisin ba. <laughs> Malam ah, ka kawo hadisin. ka shi yanzu yanzu nan bari ka ji hadisan da na karanto bari in faɗa maka ga su akwai la kunus na ashara amiran kulluhum ummin quraish tsaya ka ji ya hakuri hakuri kola akwai kunus na ashara amiran kulluhum ummin quraish akwai la yazalu al-islamu azizan ne ashara khalifa kulluhum ummin quraish akwai la zalu hadha ad-din azizan mani'an ne ashara rajulan akwai la yazalu dinu qa'iman hatta yakuna alaykum ni ashara kalima kulluhum tastami alayhi umma lafazin da ka da ka ce alkulafa min ba'adi shine ne ce maka ni ban ja wannan hadisin ba Ta. mai maganar ka muna jin ka na'am kola mahallin sha'in da nake so in magana kan shi ne ba hadisi ya ce ba ba kullum min quraish ba daga ba ne ba ba ne ba hmm. abubakar da umar da usman da ma'awiya da sauran da kalsa ba dukkan su ba ne to yana ganin kai baka ma san yadda kabilar qurayshu take da fadi ba ai tambaya ne ba ce shine to tambayar da kake yi eh ne tambaya ta hudu sai a bani ansa ta baki ɗaya insha Allah sarki ki na roƙon alhamma a wurin ka? in ya da ansa ba daidai ba a taimaka kamun ƙara kira saboda mai gyara in ya da ansa kan ba yanzu ka ina zuwa sarki kafin ya tafi ya dawo ya min gyara ba ban minti ɗaya da shi To in ji malam in ji malam wai kamin ka tafi ka dawo a baka dama ka masa gyara yana neman Eh bari ka gyara yanzu na gode da kace a Iran yake da zama Allah ya saka maka da alheri malam ya ce ba sa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ne eh wai labari suke bayarwa abin da ya fita labari kuke bayarwa ko eh yana ji kuwa malam kana jin malam labari nake bada ba muna faɗin dai ta a'a kai ina so ne zaman to kana ji na ina jin ka daga kuna faɗin tarihi abinda ya ina so ne ya zaman to kana ji na ina jin ka haka ne to eh. yanzu tambayar da nake so in wa dan uwa kafin ka dawo ka min gyara akan abin da kake so in baka amsa kai ma da Allah na farko ina so in sani a gurinka mene ya haƙuri subhanahu ta'ala menene matsayin Abubakar da Umar a gurinka musulmin kirki ne ko musulmin banza ne da Umar da ba da Usman gaba kidan a wajena su sahabbai ne na manzon Allah amma mutanen kirki ne ko ko mutanen kirki ne saboda Allah ya ayyana inda yake cewa inda ayatu suka al-yawma kamar ya hakuri ba shi nake tambaye ka ba ai zan zo in baka amsa cikin tambayoyin da kai ai maganan al-yawma akmaltu lakum dinakum cewa kuka yi mawa atmamtu alaikun ni'imati ni'imati shine maganar sayyidina ali da ita ake magana tambaye kola da magana mu ba mu fahimta kwata da hankalinka kaji ya kuri eh. tambayar da nake ma dan uwa abubakar da umar a gurinka musulmin kirki ne ni a wajena abubakar da umar da usman musulmi ne kuma sahabban manzan Allah ne ko mutanen da manzan Allah ya ba su ni ma a wajena irin matsayin da nake da suke na a wajena da gaske wannan shine a wajena A'a abin da baka ban amsa ba musulmin wani iri ai a zamanin annabi akwai musulmin da suka sa rigar musulunci sunansu munafukai shin suna cikin na kirkin ko suna bangaren munafukai tara makallahu ni yanzu matsayi kamar yadda ka ce kamar yadda ka faɗi a hadisin da ka kawo wata eh, a da tambaye ka iyalan manzan Allah eh, eh, eh, mahaifan manzan Allah ɗan wata ne ko da ka ce baka san ya halin da suka ciki ba ka ce Allah ne bai kun sarki yau haka ni ma Abubakar da Umar da Usman matsayin sa matsayin ka ce min wai kaza ne ko wannan yadda Allah ya matsayin wannan yana gobe da akwai akwai da aka ji dan uwa akwai bambanci tsakanin wannan da wancan ka san dalili Hello? Yana ji ko sarki? kola kola in ji malam eh, eh, kana ji malam ina jin sarki zaki akwai bambanci tsakanin wancan da wannan ka san bambancin manzon Allah ne amma ma ya ka ji kola kola kola sarki wannan in ya zo ne in ya zo ne kaga bai yiwa ya zo yi magana mu ba shi dama ka gane ko saurare shi shi yace ba zai saurara ba ina ganin dan uwa malam Zayyano Idris bai yiwa ka zo ka yi magana a saurare ka kai ka ce ba za ka saurari mutane ba ina jin ka ina jin ka bismillah ina jin ka Yawwa, abin da nake cewa malam Idris malam Zayyanu shin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kake magana har a gurin Allah akwai bambanci tsakanin wanda suka rayu kafin Allah ya aiko annabin da wanda suka rayu tare da annabin ko babu akwai yawa saboda wanda duk ya rayu lokacin da Allah ya aiko annabi ko a gaban Allah bai da uzuri ko saboda ka'ida na wa makunna kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula wanda Allah ya aiko shi kafin ya aiko wanda ya rayu kafin annabi yana da uzuri a gaban Allah ko babu kafin Allah ya aiko annabi a matsayin manzo ko lahira aka je yana da uzuri a gaban Allah ko babu wannan kuma an kai ka da wata bada an sa ɗazu akan wannan an tambaye ya hakuri ai yanzu tambaya nake maka ne yanzu ba ya hakuri yanzu yanzu yanzu idan kana so dan ya hakuri yanzu idan kana so zan iya maka sardin ayoyi guda goma a Qur'ani wanda suke kai tsaye suna da alaka da darajar sahabbai da falalarsu ne ka lura ya hakuri ka yi hakuri Kai hakuri idan na karanto ayoyin yanzu sai in ji cewa shin Abubakar da Umar zai iya shiga cikin ayoyin da Usman ko ba za su iya shiga ba. malam Yau to yanzu a matsayinka na ɗan Shi'a menene matsayinka dangane da tuhumar da Shi'a suke musu akan kwatan khilafanci da fadar? Inda manzon Allah ya ce Abubakar kan ne khalifa a bayana a kawo min shi ko da ibi ne daga a ai wannan na tambaya kai yanzu tambaya ka nake ai na rubuta zan baka amsa ai sarki zaki na'am wallahi na rantse da Allah in dai kawo min hadisi da ce Abubakar ne khalifa a bayana anji ji manzon Allah na bar shi'a daga yau na koma izala izala na hori da wannan koma izala ni kuma shi na kawo min hadisi manzon Allah ya ce wa Ali man kuntu maulahu fa hada aliyun maulahu wanda na zama shugaban shi to ali ma shugaban shi kuma wata rana kaga yana daga cikin galadin da kai kuskure dan uwa kalman maula Duk wannan zan zo zan baka amsa ah. kalmar maula da kake magana dan uwa ba ta ɗaukar ma'anar shugaba. <laughs> Sarki. sarki jiye shi wannan na fahimci hayaniya kawai ya taho yi ba ya zo yi bane mutane su fahimta amma abin da ya ce ya yi rantsuwa da Allah insha Allah kasan kasan mallam ya baka lokaci sosai ko ya ce ya yi rantsuwa da Allah idan an kawo masa hadisi ya ya baka amsa ya baka amsa ya baka amsa insha Allah ya baka amsa to bismillah shek a ai sarki ina ganin da a ce da yazo yana bari a fahimta ne tam Eh, kaga da an fahimci maganarsa sosai so kaga bai yiwa shi ya zo a bashi dama yi magana a saurara amma shi ba zai iya saurarar hmm, mutane ba bai yiwa gaskiya wannan gaskiya ne a bai yiwa so tambayarsa ta farko da ya magana sarki hmm. a ya ce ba sa zagin sahabbai akwai abin da na so in fito masa da shi a yau ina ganin shi wannan mai maganar inda za mu zo mu kira mamarsa a nan gurin mu ce mata kabisa ko aka basu? dattin ta yafi dattin kare da alade ba na tsammanin ba zai iya fahimta wannan kalmar a matsayin zagi ba sannan shi wannan ɗan uwan da za mu zo nan shafin mai ƙoƙarin kamanta mamashi wajen lalacewa da fir'auna wajen datti ba zai iya fahimta cewa ba zagin shi aka yi ba sannan wannan ɗan uwan da yake wannan maganar inda za mu zo nan shafin a muna ƙoƙarin mu ba da labari mu faɗa wa duniya a ce ana tuhumar mamarsa ta sa kozin ta kashe baban shi ba zai taɓa fahimtar cewa wannan abin ba cin mutuncinsa aka yi ba a lokacin da zai bayyana cewa ƙarya muka yi masa ba haka aka yi ba so idan ɗan uwa bai iya ɗaukar wannan ga mamarsa yana ganin ka zo ka ce mun kuma mu ɗauki wannan ga wacce duk muna jin cewa ta fi iyayen da suka haife mu kuma kana jin a faɗa mata haka ba zagi ba ne ba cin mutunci ba ne to ban san wani abu da zai zama zagi ko cin mutunci ba wannan shine abu na farko abu na biyu da ya magana ya ce shin nana fatima ta yi rashin lafiya ne ko mutuwa ta yi to ne bari in karanto masa a hadisi sarki watakila a tun da ɗan shi'a ne a su yanzu kaga sarki suna cewa sai idan abu ya inganta suke karɓa ko ta san cewa ruwayar da ta zo daga littafin su wacce ke nuna cewa na na Fatima an je an da gidanta an yi kaza ta fuskar isnadi bata inganta ba ƙarya ce eh ta fuskar isnadi kuma ina jiran ran da duk wani daga cikin su zai zo nan sai na ce masa ta fuskar isnadi ko takarijin hadisin rami mu ɗauko hadisin da shi mai takariri ta fuskar isnadi riwaya ce da yake a littattafan shi a ƙarya ce bata inganta ba cewa an je an rushe gidan na na Fatima an mata kaza an mata kaza an mata kaza ko a wurin su bata inganta ko a gurin su bata inganta ba ai suna ji na ina magana inda wanda ya san cewa riwayar ta inganta a littattafan shi a ta fuskar isnadi wanda suka ce sai abu ya inganta suke karba ai gani ga su ai amma dan me suke kafa hujja da ita annabi dama ya faɗa wa nana fatima su a gurin yan shi'a ko wata biyu bata wuce ba da yan kwanaki kwana saba'in da wani abu suka yi suka ce ta mutu mu kuma a gurin mu sai da ta ɗauki wata shida da wani abu dama kafin annabi ya bar duniya ya faɗa mata cewa in na bar duniya ba daɗewa zaki biyo ne yace wa ni'imar salafu ana naki madalla da ni in zamanto magabaci gare ki so abin da nake so dan uwa ya sani da ya rantse da Allah yace in an samu hadisi zan zo kan wannan sarki a nan gurin na faɗa idan kai a matsayinka na ɗan shi'a za ka amfani da hankalinka ta yaya aka yi akwai wani abu na saɓani tsakanin abubakar da sayyidina ali matar sayyidina abubakar da ba ta da lafiya rashin lafiya ta yi asma'u bintu umaisin ita take zuwa ta je ta jinyarta dan Allah sarki bana mutunci da kai ina gaba da kai ba ma shiri sannan matar ka ba ta da lafiya kuma matata ta dinga zuwa tana jinyarta zai yi sannan da ta rasu wace ce ta je ta mata wankan gawa asma'u bintu umaisin mata sai na abakar ah. sannan dan da sai na abubakar ya haifa da sai na ali ya aure ta aikun san yana da ɗa muhammad bin abubakar yana nan cikin usulul kafi inda da lokaci duk sai in karanto waye ya aure matar sayyidina abubakar bayan ya rasu sayyidina ali kuma ya dauko ɗan sayyidina abubakar ya riƙe ya Allah zai faɗa a Qur'ani ya ce Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu ashiddau alal kufari rahma bainahum suna da tausayi tsakanin su ku ku ta Qur'ani ku zo ku ci a'a akwai wutar rigima da gaba tsakanin su ya za ku yi haka ai bai yi wa ai saboda haka wannan shine abin da yake faɗa na biyu abu na uku da abu na biyu da ya tambaya sarki ya tambaya akan hadisin man kuntu maulahu ko na'am eh to abinda dan uwa bai sani ba ina ganin sarki ya kamata in samu lokaci mai jirasar wannan hadisin kadai na man kuntu maulahu duk wanda na kasance ni masoyinsa ne manzon Allah yake cewa sayyidina alin nan gashi nan masoyinsa ne wannan hadisin ya zo cikin sunan tirmidhi babu manaqib ali bin abi talib wa yuqalu lahu wa lahu kunyatan abu turabin wa abu hasan yadda qur'ani yake da sababun nuzul sarki haka hadisi yake da sababul wurud sababul wurud shine abu ya faru annabi ya magana idan dan uwa yana so ya gane cewa kalmar maula a nan abin da take nufi tana nufin masoyi ne da ya natsu tambayar da zan mai kalmar maula a larabci ma'ana nawa take ɗauka ta lura ya sai ya ba da amsa annabi da ya tashi sai ya ce abin da ke nuna so ake nufi sai ya ce Allahumma wali man walahu Allah ka so wanda ya so sai da na Ali wa adi man adahu Allah kai gaba daga wanda ya gaba da sai na Ali sannan ka tambaye shi a matsayinsa na ɗan shi'a daga cikin ɗan shi'a akwai waɗanda a kiran sallar su suna sa a shahadu anna aliyyan waliyullahi sarki akwai haka ko babu Akwai. To ina tambaye duk wani ɗan shi'a kalman wali lokacin da suke faɗarta a kiran sallah suka ce sun shaida Ali waliyullahi ne mai suke ne. Shin suna nufin saye da na Ali shugaban Allah ne? Hmm. Idan sun faɗi wannan to wannan ridda ne fita daga addinin musulunci ne. Idan ko sun ce sun shaida ashhadu anna aliyan waliyullahi suna nufin saye da na Ali masoyan Allah ne. To ai kalmar da ke can na waliyullahi ita ce ke cikin mankuntu maula ai. Oho. Ok, ok. Ya lura? In dai sun fassara kalmar maula da ma'anan shugaba, to kalmar da suke faɗa a shahadu anna aliyan waliyun lahi, ai abin da suke fassara to sun shaida sai da na Ali waliyin Allah ne na ma'anar mai masoyan Allah. Kuma abin da ke nuna haka a hadisin abin da annabi da ya ce man kuntu maulahu sai ce fa haza aliyun maulahu sai ce Allahumma wali man walahu. Allah ka so wanda ya so sai da na Ali sannan Allah ka ki wanda ya ki sai na Ali kaga magana me ake yi so da magana ce ta shugabanci sai annabi ya ce to Allah ka yi kaza ga wanda ya yarda da shi a matsayin shugaba Allah ka yi kaza ga wanda bai yarda da shi a matsayin shugaba ba hmm, hmm. amma cewa Allahumma waliman walahu wa adiman adahu sai nuna cewa soyayya ake nemi saboda haka dan uwa na dawo maka da shi idan kun ce maula da ma'anan shugaba to kuna cewa ashhadu anna aliyun waliyullahi shugaban Allah kuke nufi in haka kuke nufi to ridda ne fita addinin musulunci in kuna nufin na ali masoyin Allah ne to abin da muka faɗa a wancan hadisin shine abin da kuka ce shine yana daga cikin kiran sallar ku sannan ya kawo maganan cewa annabi ya ce anta minni bi manzilati haruna min musa abin da bai gane ba sarki annabi haruna mai matsayinsa wajen annabi musa dan uwansa dan uwansa idan aka ce an yi tashbihi sarki ana ɗaukan eh. fuskan kamantawan ne na'am yanzu annabi Musa annabin Allah na'am annabi Haruna men shi kaninsa annabin Allah dan uwansa yayansa ne ma yayansa okay yayansa okay yayansa ne kaga annabin wa annabin Allah annabin Allah eh. annabi Musa annabi annabi Haruna annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne eh. annabi sai da na alifa shi uh, uh, sunan shi ne uh, sahabi ne ba ba annabi bane ko eh. kenan kaga anta minni bi manzilati haruna min musa me ake magana kai matsayinka a gurina kamar yadda annabi haruna yake dan uwan annabi musa haka kake dan uwana ba ta kowace fuska ba dan wa'annan duka annaba ne wa'annan kuma annabawa bane duka manzon Allah shine annabi sai da na alifa annabi bane sana abu na biyu idan an tamanni bi manzilata haruna min musa tana nufin shugaba ne ka tambaye shi annabi musa da ya bar duniya haruna ne ya zama khalifan shi ko ya riga ma annabi musa rasuwa hmm. kaga ya riga shi rasuwa rasuwa yusha ibn nun shi ya zama khalifan annabi musa bayan shi kenan hmm. inda an tamanni bi manzilata haruna min musa yana nufin shugaba ne da wanda zai zama shugaban bayan annabi musa shine haruna wannan fuska ta biyu kenan kaga tana nufin abin da ya shafi wato ɗan uwa ne wannan shine abin da take nufi sannan a cikin maganar da yayi a yayi magana yake cewa wai wa ya kashe ummul muminina kuma a ina aka rufe ta ina kabarin ta yake wannan yana daga cikin karyace karyacen ku da ake jinginawa a ruwaito ruwaya ta karya kaiwa a cewa ne ya kashe ta maganan sanin kabarinta sahabbai nawa ne ba a san kabarinsu ba eh nawa ne a yanzu sarki dillan da Allah ya kai ka baki a makabartar sahabbai kusa da masallacin annabi duk sahabban da ke kwance a makabartar babu sahabin da zaka gane kabarin shi eh babu wanda kawai zaka iya gane kabarin su ba kuma shi ma ba kasafe zaka iya kaiwa ma su ne abubakar da umar din shi kuma yana cikin masallaci ne sai ka shigo rauda ba hmm. sai in ka tafi udu udu shi kuma za a faɗa maka ga sunan kaburburan su wajen mutum saba'in da wani abu da aka kashe amma ba bud aka sa ma, aka ce to wannan shine kabarin sayyidina hamza wannan shine kabarin wane ba wannan so hmm. saboda haka ba ita kadai bace da yawa daga cikin sahabbai mi'a duk ragowar matan annabi ya baka tambaya ba ina kabarin hamsa ya baka tambaya ba ina kabarin na na Khadija yake saboda rashin sanin inda kabarin su yake wallahi fi musu zama alheri na'am in ba haka ba wani in yaje har kasar gurin su yadi ba ya ci da ma'ana za ta mai magani so mm. wannan yana daga ciki saboda haka na san inda dan uwa yake so ya tafi ƙarya kuke so ku jingina ga wani kamar yadda ita ma na Aisha kuka jingina ƙarya gare ta da Hafsa kuka ce su suka ba annabi guba ya ce ya mutu Allah ya shiryar da mu wannan shine sannan sai yake cewa eh wa an kashe ta kenan ko a ƙarya ne mana sarki eh hmm. yau koma ta shugaban ƙasa aka kashe za a zauna lafiya <laughs> eh a'a to sannan yayi rantsuwa da Allah ya ce idan an kawo masa me ya ce? Wayan an kawo masa eh, eh, hadisi? da anasala eh mm. ya nuna cewa ah, sayyidina umar sayyidina abubakar ne zai zama halifansa wai ko da ifi ne ma zai shiga zai shiga suna haka ya ce eh haka ya faɗa to akwai hadisai da dama in yana buƙatar ai ya ce wa'anda ba su inganta ba ko sarki eh wai ko wanda bai inganta ba to in dai wayanda ba su inganta ba ne tunda ya yi rantsuwa da Allah ah. ya ce in an kawo zai shiga to ya jira ni kuma a halka ta gaba sai na kawo masa hadisan da ba su inganta ba kuma kai tsaye annabi ya kira sai na baka ya ce khalifa ne a bayansa in dai waɗanda ba su inganta ba ne amma hadisan da suka inganta ka san mu ko abu ya tabbata eh. yana goyon bayan mu in bai inganta ba ba ma kafa hujja da su hadisan da suka zo wanda suka inganta ta fuskar ishara kuma rantsuwa da Allah da ɗan uwa ya yi to fa ya sani fa ka fara ta kama shi ba yawa ko dai ya shiga shi'a ko dai ya sanya zai hadisan da suka zo sarki akan abin da ya shafi da na abubakar da ya ce a kawo masa a barin karanto masa waɗanda daga cikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara da cewa wannan abin zai faru na farko hadisi ya tabbata daga abi musa al'ashari Allah ya ƙara masa yadda cewa a maridan nabi sallallahu alaihi wasallama fashtar da mardu manzon Allah ya yi rashin lafiya rashin lafiyan zai sai tsananta faƙala sai ya ce sallallahu amuru ababakar falisalli bin nasi ku je kun umarci abubakar ya salla ga mutane قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس متن إن يتامت إن كينا توشن زوجة دبدي يصلى متاني ما قال سيتيس من الله Allah ya أبا بكر فليصلي بالناس yace ku je ku ce sai na abakar ya sallah ga mutane fa adat ta maimaita fa qala annabi ya ƙara ta muru ababakarin fal yusalli bin nasi ku je ku ce sai na abakar ya sallah ga mutane fa inna kunna sawahib yusuf فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisi na ɗaya kenan sannan daga Jubairu bin Mut'im yake cewa anna atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallama wata mace ta zo wajen annabi atat mar'atun nabiyya fa amaraha an tarji'a ilayhi yace je ki dawo qala sai take cewa ara'aita in ji'tu wa lam atidka in naje na dawo ban same ka ba ka annaha taqulu al-maut kamar tana nufin in naje na samu in Allah ya ɗauki ranka ya za sai manzon Allah ya ce mata in lam tajidini in kika je kika dawo baki same ni ba fa a Babakarin to ki samu sai na abu fa a Babakarin ki samu sai na abakar wannan hadisi yana cikin bukhari da ainihin wato sahihu muslim yanzu kaga cewa ta je ta dawo in bata same shi ba ta samu sai na abakar sai malami suka ce ishara ne in bai bar duniya wa zai tsaya matsayin shi shine sai na abakar sannan a kwana sama da wajen kwana goma da ya bai da lafiya wa ya ɗauka yana tsorawa a matsayin shi shine wa shine sai na abakar amma tun da yi rantsuwa da Allah ya ce a kawo masa hadisai waɗanda ba su inganta ba to ni kuma sarki in na tashi ya rike sai na kawo masa hadisi guda goma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa eh khalifa ne amma fa tare da ayyana suna da komai amma fa hadisan ba su inganta ba a babin amana ta ilimi ba za mu je mu kwaso abu ba dan yana goyon ba mu kafa hujja da shi bai inganta ba akwai waɗannan ainihin wato hadisan akwai littafin as-sawa'iq sawa'iqil muhriqa ala ahli ar rabd wa dalal wa zandaqa da wannan malamin da ya rubuta Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami ya rubuta littafi akan wannan matsalar ya jibgo irin waɗannan hadisan ba lokacin da zan iya kuma sai na tsaya na tantance ne amma lallai ya fitar da cewa akhraja min dariki min waqidi min dariki anna ababakar lamma saqula da'a kaza kaza kaza kaza kaza amma lallai ya kawo hadisan da basu inganta ba a wannan babu wannan shine sarki saboda haka a bada dama watakila ko lokaci yayi ko akwai wani mai tambaya amma lalle zan yi kokari ma kafin a rufe minti ɗaya ina zuwa zan nemo hadisin tunda ya nema insha Allah to masha Allah shi dai haka sannan mu ina zuwa da Allah ba za mu da kira ba kuwa So Allah ya taimaki sarki na dawo? So mu tsora daga inda muka ɗaya. Na'am. Eh, so shirya ci za kawo a disai ko? Eh, mu je in akwai wani mai tambaya zan abin nan kafin mu abin nan insha Allah. Eh, mun ajiye wannan sannan. Eh, eh, wanne aka aje Eh, mu anace mun ajiye tambayoyin sannan. Saboda eh, yanzu ba wata tambaya da za amsa? eh nasa saboda lokacin magariba ya kai shi ka kawo hadisin okay to da eh. Allah barin abin da gani ko nan ya ganin hadisin yanzu na shek a yi haƙuri sarki in ban gani ba na shiga neman wani littafi ne da yake Allah ce maki sarki zaki akwai littafin da na ce a kawo min ne na'am so littafin ya dan yi jinkiri ba a kawo ba da yake da dan nisa so yana ganin tunda yayi tambaya ne a yi hakuri a bari sai darasi na gaba insha Allah zan zo da abin da ya tambaya amma da wa'incin hadisan da ya tambaya ta fuskar ishara sanda na fita na dan abin da ne a kawo min littafi to ka san yanzu dare yayi ne dan inda nake karfe biyu so wanda na ce ya kawo min littafin kaga taso shi daga gida na fahimci watakila zuwan zai zama akwai wahala so mu dan yi hakuri a jira darasi na gaba zan kawo insha Allah hadisan da ya ce a kawo na'am na'am ai ya ce ne a kawo waɗanda ba su inganta ba ko eh haka ya faɗa haka ya faɗa ko kuma ya kuma na mai alƙawari waɗanda ba su inganta ba sai na kawo guda goma hmm. ba ma guda ɗaya ba so yanzu ya rage na shi yanzu ko ya ci gaba da shi an ci ko kar yayi mu dai mun bari haka ai hakuri sarki Allah ya saka da alkhairi amin amin shek amin shek amin shek shek ah, to shikenan sha ai mana to rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin mun gode sosai shek Allah saka mun gode mun gode to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a Allah ya da gobe ranar uh, eh, alhamis on the 14th, uh, 14th of uh, july 2022 muna tare da shek malam dahir umar suleiman kasan bauchi nigeria zai zo ya yi wa malam musa raddi wai a eh, allura ta tono garma <laughs> raddi zuwa ga malam Musa Yusuf Asad da sunna akan karatun da malam Musa yake yi ga 'yan shi'a cewa 'yan shi'a akidar su ne na zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba su zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam shi sa zai zo ya raddi akan karatun da malam Musa yake. Allah kai mu gobe karfe tara da rabi agogo na Najeriya takwas da rabi agogo na Ghana 4:30 hudu da rabi agogo na New York. Allah taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.